الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحج ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أولى وأن سكي سورا رمضكم وكلمه a daidai wannan lokaci muna musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ainihin wato a sha hudu ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari ba hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda wanda suke bibiyar waɗannan shafukuka insha Allah zan bari wataƙila sai da ƙarshe kamar yadda 'yan uwa suka sani wanda suke mabiya wannan makaranta duk kusan ashirin da biyar da shida da bakwai gwargwadon kwanakin ƙarshen wata mukan tunatar da mutane dangane da alkawarin da suka ɗauka wa kansu za mu bari sai watakila in an tsaye da karatu kafin a fara tambayoyi a ah, watakila da tsarin karatun mutane su kan ga mukan gayyato ne ta waccan hanyar yana wani gari mu muna nan garin sai zaman wannan karin kuma tsarin ba haka yake ba to sai muka amfani da damar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tatta ya shigo gari sai muka ga cewa bari mu haɗu a tattauna matsalolin gaba da gaba sannan kuma za a buɗe layi mutane za su yi kira in ba a manta ba matsalolin da suka shafi mutane ita ce matsalar tsaro don tsaro yana da alaƙa da rayuwar ɗan adam mun faɗa mun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ƙurishawa a matsayin yana faɗa musu ni'imar da ya musu cewa ila fi ƙuraishin ila fi himrihilata shikai wasai sai ce musu falya a rabba hadal bai ku bauta wa ubangijin wannan ɗakin wanda ya ciyar da ku daga ainihin wato yunwa sannan ya amintar da ku daga tsoro To wannan abubuwan yana daga cikin haƙƙoƙi da Allah ke ɗora wa hukumomi hanyar da mutane za su samu abin da za su ci zama tana da sauƙi sannan kuma ya to mutane a gidajensu a hanyar da suke bi ya zamanto suna da tsaro suna da ainihin wato aminci in aka rasa wa'annan abubuwa a rayuwa to ba ƙaramin tashin hankali ainihin wato ake ciki ba wanda kowa ya san cewa a ƙasar nan muna cikin wannan yanayi a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wayannan fitintinin da suke faruwa a ƙasar nan Allah ka samu za mu ga ƙarshen fitintinin ba su za su ga ainihin wato ƙarshen mu waɗannan fitintinin ba su ne abin da muke fata dakta mutane za su so su ji a matakin farko a matsayin matashi a kwanan nan an samu rashi na wasu daga cikin jigajigan manyan harkar tsaro a ƙasar nan wanda bayan fatan alheri ga mutane suka yawayi da kuma ainihin wato addu'o'i a to ba mu sani ba dakta wannan ya zama matashiyar watakila kana da wani abu da za ka ce bayan addu'a da za a fara yi musu da shi tukunna na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم أنت عالم بحوائجنا فقضيها وأنت عالم بذنوبنا فغفرها وأنت عالم بخوفنا فآمنا وأنت عالم بمشاكلنا فأهلها أنت الله الواحد الأحد الصمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato rasuwar waɗannan bayan Allah shi general atahiru ibrahim babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya tare da waɗansu jami'an sojan sama da kuma wasu manya-manyan zaratan abokan aikin shi jami'an sojojin ƙasa ba ƙaramar asara ba ce aka yi kuma a daidai lokacin da ake buƙatar su da shi da su ni da shi janar tahiru Allah bai taɓa samun taɓa haɗuwa ba duk da yunkurin da aka yi na ƙoƙarin ganin cewar mun haɗu ko da yake da farko da aka buƙata ni ne na nuna ban yadda ba ba na buƙatar haɗuwa da sauran jami'an manyan jami'an tsaron ƙasa saboda matsaloli na cin amana da ƙarya da gunzugulu da annamimanci da munafunci waɗanda suka gabata daga sauran jami'an da na taɓa haɗuwa da su saboda rashin tabbas da jefa tattaunawa wacce za a zauna a yi amince da abin da a rubuta takarda ta rubuta shi amma zuciya ba ta tare da shi ah, saboda mm-hmm. haka Allah bai kaddara haɗuwar mu ba amma tun daga ranar da aka nada shi Allah ya bani aran dama da ƙwarin gwiwar tara jami'an yada labarai kafafen yada labarai na cikin gida Najeriya da kuma na kasashen waje karkashin jagorancin zauren da aka san ina yawan magana akan shi na wato Northern People Congress to daga baya kuma kamar yadda na faɗa na ce na bayar da waɗansu kwanaki da satittika zan dinga bin diddigin a kan shi kafin tukunan fito in magana a kan shi to amma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم na وارحمنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم ولا na بعدهم mutane da yawa waɗanda na tattauna da su waɗanda suka yi aiki da shi janar a tahiru a tsawon lokaci wanda kimanin shekaru ashirin da suka wuce waɗanda suka yi aiki da shi sun bayar da wasu sufofi, waɗanda suka ƙara tabbata bayan Allah ya karɓi rayuwar shi. Waɗannan sufofi sun haɗa da shi jami'in tsaro ne ma'aikaci mai taka tsantsan? Jami'in tsaro ne na aikin soja mai ƙoƙarin ganin cewar ba a dannewa waɗanda suke aiki a kusa da shi haƙƙinsu ba? Jami'in tsaro ne na soja wanda yake da ƙoƙarin ƙarfafa waɗanda suke na ƙasa akan ganin cewar sun taso akan abin da ya shafi karatu, kan abin da ya shafi kwazan da zai ba su damar samun ƙarin girma? akan abin da ya shafi kwazon da zai tabbatar musu da cewar sun sauke nauyinsu tsakaninsu da ubangiji da kuma tsakaninsu da ƙasa ma'ana Allah ya ara mai da shan kishin ƙasa da kishin addini da kishin yankin da ya fito da kuma ƙoƙarin ganin ya ɗabbaƙa mu'amalar shi daidai da tarbiyyar al'ummar da ya fito da ita ya fito daga cikin ƙaramar hukumar kaduna ta arewa a cikin jihar Kaduna? To duk wanda ya san karamar hukumar Kaduna ta Arewa a cikin jihar Kaduna ya san sama da kashi casa'in ko casa'in da biyar cikin ɗari na wannan al'ummar mutane ne guda uku. Tsantsar taron al'ummu ne waɗanda suka fito daga gurare daban-daban kuma waɗanda mafiya yawancinsu musulmai ne. mafiya yawancinsu suna da ɗabi'a da alaƙa da mu'amala irin ta ƙasar Hausa, wanda an san tarihin zamantakewar tarbiyyar Bahaushe da gina ɗan adam ɗin da yake zama madubi a cikin al'umma. Musamman gidaje waɗanda suka yi dace suka haɗu da tarbiyya ta addini da ilimi da kuma maƙwabta nagari. domin in mun kalli shekarun shi ya taso a shekarun da duk wanda yake gaba da kai in ka gan shi don ba zan iya mantawa ba cewar ko ni a shekaru irin nawa duk da na san cewar ya girme ni da kimanin kusan shekara goma sha kamar yadda ƙa'idar tarihi na shekarun haihuwar shi ya nuna bayan raso shi <clears throat> to na sani akwai lokacin da idan muka leƙo ƙofar gida an aike mu gidajen makwabta idan akwai waɗanda suka girme mu to in za mu wuce ta kusa da su sai mun yi shatale-tale saboda girmamawa ba saboda tsoron za su cutar da mu ba ba saboda tsoron za su bige mu ko za su zage mu ko za su kama mu ba idan kuwa akwai sa'annin yayyenmu waɗanda su in an yi sallar isha ba a barinsu su shiga cikin gida domin na taso a lokacin da masu shekaru ashirin zuwa ashirin da biyar ko da ‘ya'ya ne waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da su, mu a gidajenmu idan aka yi sallar isha waɗannan ba sa sake shiga cikin gida. Duk wanda ya wuce shekara goma sha biyu an fara kiwon shi yana cikin waɗanda ake wa faɗa ba ka ka girma ba ne, sai ka zo gototo da kai da daddare ka zo ka ce za ka shiga wa mutane gida? to su ku waɗanda suka kai waɗancan shekaru na sha takwas zuwa ashirin da biyu zuwa ashirin da biyar ƙa'ida ce take hawa kansu saboda haka in mun ga masu shekaru irin waɗannan takalman ka za ka cire ka riƙe a hannu ka dafe hularka don kar ta faɗi su ce ina hularka saboda ba ma iya fitowa mai yawo babu hula takalmi kuma ana cirewa ne saboda girmamawa to wannan ina ba da ɗan taƙaitaccen misali ne na wane ne bahaushe kuma yaya rayuwar bahaushe take da mu'amalar bahaushe wanda ya cakudu da tarbiyya ta addinin islama to duk irin waɗannan kyawawan halaye zayyanannu waɗanda aka san ƙasar hausa da su cakudar mu'amala ta musulunci na mu'amalar waɗanda suka haɗu da hausa fulani da sauran yarurruka irin su yarabawa su igala su da sauran yamurai da sauran makamantansu domin al'ummar ta kuɗa a irin waɗancan lokutan bisa girmamawa da amana da kuma gaggatawa, da kuma zane na mutuntaka. To irin waɗannan abubuwan sun tabbata daga irin bayanai da muka samu daga abokan aikin shi marigayi General Tahiru Ibrahim Allah ya ji ƙanshi Allah ya gafarta mishi da sauran musulmai ‘yan uwa waɗanda suka rasu baki ɗaya a wannan rana a dukkanin faɗin duniya da ma waɗanda suka rasu kafin su. Yanda muke musu addu'a, muna roƙon Allah addu'ar da muke musu ta zama karɓaɓɓiya ta kuma isa gare su, ta kuma na su ga abokan kwance su a makafartunsu mu ma Allah Ubangiji ya gina mu a haka. Ya yi wata shimfiɗa guda uku, wacce har ana igoba zai bar duniya. da har ranar ma da ya bar duniya na yi fira a gidan talabishin na liberty a birnin tarayya abuja kuma ana yi gobe zai bar duniya gidan rediyo na sojoji da ke maiduguri sun kira wani tun daga can sun yi min tambayoyi waɗanda cikin ba abubuwan da na ba da amsa na faɗi irin wannan shimfiɗar da ya yi na waɗannan abubuwa guda uku duk inda ya zaga aiki tun da aka naɗa shi ko ina da ya je ya yaba wa sojojin Najeriya a kan ƙwazonsu kuma ya nemi gafararsu a kan wasu abubuwa da aka yi na tuntube kuma ya yi kira da ajalayi a ɗora daga inda aka tashi. Ɗaya kenan. Na biyu, ya amsa cewar ya yadda cewar babu isassun kayan aiki a tare da su, kuma akwai ƙarancin yawan ma'aikata waɗanda ya kamata a aji a filin daga waɗanda ya kamata su tunkari abokan gaba waɗanda ake faɗa da su a yankin gabas ta arewa maso gabas musamman da sauran sasanni waɗanda ya ziyarta na ji wannan da kunne na kuma na gan shi ta hanyar wato hoto mai motsi da ake cewa bidiyo ta inda gidajen talabishin waɗanda suka ɗauki wannan bayanai suka watsa don haka ni ganau ne jiyau ba kuma wanda aka bawa labari ba illa dai kawai ban gan shi ido da ido sanda yake faɗa ba sannan abu na gaba ya tabbatarwa da sojojin Najeriya da cewar wato ya san suna nan akwai waɗanda aka yi wa ajiyar zaman kashe wando yayin da ake ajiye jami'an sojoji su shekarun da suka wuce a inda bai dace su daɗe haka nan ba. <clears throat> saboda daɗewarsu tana ƙarfafa ba da damar wato sabawa da al'umma wanda yake ha'inci zai iya shiga zukatan bara gurbin cikinsu. Inda ya alkawarin cewar zai tabbatar da cewar ana yawan samun sauyawa ma'aikata guraren aiki, ma'ana wato transfer, yayin da mutum yake gari kaza ya daɗe za a ɗauke shi kuma a kai shi wani guri domin ya samu gogewa da ƙwarewa da cakuɗa da waɗansu waɗanda suka yi aiki a gurare daban-daban don shi ma ya ƙara koyon wani abu. Ya tabbatar wa da jami'an soja cewar zai yi iya ƙoƙarin shi a kan ganin an ba da tsarin ƙarin girma a kan lokaci ga wanda ya cancanta, da kuma tabbatar da cewar an inganta tsarin walwalar aiki abin da ake cewa wato social welfare. wanda dukkanin sannan ya tabbatar da cewar tsarin shugabanci ne zai yi wanda zai ba da damar a samu fahimta da haɗin kai da haɗaka da haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da hukumomin tsaro da sauran ɓangarori na sojojin sama da na ƙasa wanda mun ga wannan a aikace yayin da suka zo ya zama an samu haɗin kai tsakanin sojan sama da sojan ruwa da sojan su sojojin ƙasa inda kalmominsu suke ba da biyayya da girmamawa ga shi shugaban wato a tsaro na bangaren sojoji wato chief of defense staff wato shi irabo wannan ya ba mu ƙwarin gwiwa matuƙa kuma ya nuna cewar shimfiɗa ce wacce take mai ma'ana kuma mai makoma kuma a kanta ya ginu don ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da aka samu tsakanin jami'an a baya shine rashin samun haɗaka ta yin aiki tare yayin da ake gudanar da aiki yayin da sojojin sama suke ƙoƙarin nuna wa duniya cewar su ne suke yin samun nasara ga abokan gaba Boko Haram da kuma abokan gaba na masu kai harin sarika kanoke da masu wato satar mutane don kuɗin fansa da 'yan fashi da makami da kuma masu wato ma'aikata na yankin Niger Delta da sauran ma'aikata ko masu laifi ko kuma 'yan tawaye na kurare daban-daban a fannoni na a ɓangarori na ƙasa baki ɗaya. Sojojin ƙasa su ma kullum suna ƙoƙarin su nuna wa Najeriya da shugabancin Najeriya da al'ummar Najeriya cewar su ne suke yi. Hakan nan sojojin ruwa a guraren da su ma suke aiwatarwa suna ƙoƙarin nuna wa duniya cewar su fa su ne akan gaba kuma su ne suke yi to amma alhamdulillahi shimfiɗar da suka zo suka yi da shi a mawo da irabo da shi wato margayi tahiru wannan ya nuna mana cewar an ɗauko wata alƙibla wacce ake sa ran za a kaiwa ga gaci sannan an fara ganin jami'an sojoji suna kaiwa masu laifi hari a guraren da ake tunanin maɓoye su ne har suna lalata kayayyakin aikinsu duk da cewar ana samun wasu daga cikin sojojin suna mutuwa amma ba irin zaman da ake yi na zaman dirshan na zaman yin karta na zaman yin ludo na zaman yin shewa da kuma wato karɓar na goro a guraren da aka sanya shingaye don binciken masu laifi a ɓangarori musamman arewa maso gabas wanda na faɗa a cikin shirye-shiryenmu na baya yanda na je wani bincike na zaman kai wanda na samu sojoji suna wato yin shewa da girmamawa ga waɗanda suke tafiya da manyan motoci masu tsada yayin da kuma ake azabtar da ƙananan mutane wato talakawa yayin da ake cewa su sauka daga motar da suka zo tun daga kusan wato farkon inda suka tarar da waɗanda ake cewa su bilan JTF zuwa gurin sojoji zuwa gurin sojoji na gaba zuwa civilian JTF zuwa fitar su yayin da direban su kuma zai wuce da mota wanda wannan ya kai akalla duk shinge fadin shi zai kai kusan kilomita guda To kenan idan mutum zai yi tafiya kamar misali daga damaturu ya je biyu zaka samu akalla shinge guda goma sha ɗaya kilomita goma sha ɗaya kenan zaka yi tafiya a ƙasa to wannan shi margayi ya zo da shimfiɗar ɗaukar matakin gyara da mai da sojojinmu masu aikin yi ba masu zaman ludo da karta ba. Saboda haka an samu wato alƙibla ta cewar manufofi da ake da su, da kuma in maka kalli yanda aka ɗauko ɓuɓɓugen ƙoƙarin wato ɗago da tushen bincike akan wasu maƙudan kuɗaɗe waɗanda suka ɓata. dalilin harkar tsaro wanda da an yi shiru da su amma ya zo ya ce waɗanda suka kashe wannan kuɗin suna nan a ofis ɗin shi aje a kirawo su ya gaya wa ‘yan majalisar dattawa ko ko ‘yan majalisar tarayya a kirawo wanda suka kashe wannan kuɗin duk da cewar ba shi yake shugabanci a wannan lokacin ba amma wanda suka kashe kuɗin suna nan su zo suna nan a ofis shi suna aiki su zo su yi bayani sannan kuma ya ba da damar ministar kuɗi ta faɗi wasu tiriliyon na kuɗi manya-manyan kuɗaɗe kamar yadda nake cewa talakan Najeriya bai gama fahimtar mai ake nufi da biliyan ba ba ma tiriliyan ba biliyan shine kuɗin da kullum zaka kashe naira dubu ɗari ka yi kwana ka yi shekara ashirin da biyar kullum abin da kake kashewa naira dubu ɗari kashewa kawai kake ba ƙarawa ake ba kashewa ake kullum biliyan ɗaya sai ka kashe dubu ɗari kullum har tsawon shekara ashirin da biyar da waɗansu kwanaki kafin waɗannan kuɗin su zo su ƙare. Shi ne biliyan ɗaya. To ba a maganar cewar tiriliyan wannan lissafin watakila sai an nemo waɗansu farfesoshi irinsu wato yaran eh, marigayi farfesa makarfi daga jami'ar Ahmadu Bello na ɓangaren lissafi kafin su mana bayani dala-dala. To wannan kenan. Eh, na ga mutane kamar suna maganar cewa malala bari mu amfani da wannan da ni da dakta la'akari da abin nan suna cewa sauti na bai fita to na san mm. bai fita ne saboda namu wannan abin nisa a mutane wanda suke turo sako ina kallo wani cikin masu kwamen ya turo cewa yau asadu sunna har da shiga sharaba kuwa. ma'ana yana kallon cewa matsalar tsaro ai bai kamata a ce mun zo muna tattara <laughs> shi ne shiga sharaba sanu mm. so a sannan kuma insha Allah wanda da yake da wani tambayi ko wani in ya rubuto tambaya ta nan za mu gani da izinin Allah a dakta ɗaya daga cikin abubuwan da muka fara akwai maganar fulani ko maganar fulani tana da faɗi don al'umma ce mai yawa a ƙasar mm. sannan kuma al'umma ce da idan aka yi la'akari da asalinta asali ne wanda yake mai kyau hakan aka yi la'akari da asalin su asali ne mutane da Allah ya ba su jarumta da ƙarfin hali da sadaukarwa so da yadda abubuwa suka dawo suka zama daga baya so ina ganin a wancan lokacin mun tattauna ababen da suka haifar da wa'annan kafaɗa ababe da yawa mm. asali cin amana wajen abin da ya shafi alaƙa ta gonaki waje zama ɗaya maganan cin iyaka maganan burtali da maganan abubuwa da makamantansu ban sani ba dakta ko kana da wata matashiya da zaka ci gaba da yi kan maganan fulanin nan kafin mu zo yanzu hatta abin da ke faruwa a yankin Habuja din nan wanda ka gaba kowa ya san da shi ba wanda ya kamata a sanar da mutane kafin al'amura su zo su lalace wannan suke ganin cewa bai kamata mu zo mu yi wannan magana ba kamata su sani cewa da al'amura idan suka lalace malamai ake zira wa ido da abin da yake haƙƙinka ne da abin da ba haƙƙinka ba sai a ce laifin malamai ne kun ga kwanan nan wannan ke jihar Kaduna ni dai ban je ba amma na samu labari an kira taron malamai wajen korar ma'aikata da aka yi so ni sai na rasa sanin cewa wanda zai kori ma'aikata ya kamata ya shawara da kai ne a matsayinka na malamin addini ya faɗa maka matsalolinsa sannan idan kana malamin addini in ka ji ta ɓangaren su gwamnati ɓangaren da jama'ar kuma suke da matsala sai ka je ta taso shine za ka iya yin balas wannan yana faɗa wannan taron ban je ba ban sani ba kuma ban san me aka yi a wannan taron ba naka da Allah a daina wa ɗaliban karatu kuɗin goro yanzu haka wanda suna nan suna daddana zagi a gari ci an zo an haɗa kai da malaman addini za a cuce <laughs> su to wannan ne matashi a dakta ban sani ba maganan fulani a wani abu da za ka dora ni to um, maganar fulani kamar yadda muka faɗa kuma muke ta magana magana ce mai faɗi duk da yake uh, na so in samu matashiya akan alƙiblar da masu tambayoyi suke yi wanda watakila wannan zai fi taimaka mun wajen wato fito da wannan matsala na farko dai bari mu tafi yankin abuja ministoci an yi ministoci cikakkun fulani waɗanda aka bawa amanar rikon abuja da kuma kawo gyara da ci gaba a garin abuja kamar shi minista mai ci yanzu kamar shi wato minista da ya tafi ƙauren bauchi kamar wato dr aliyu modibo da sauran makamantansu kuma dukkaninsu sun san me ake nufi da bafulatani da kuma menene rayuwar bafulatani a yankin birnin tarayya abuja tunda najeriya muna da jiha talatin da shida da kuma abuja kamar yadda ake faɗa koyaushe ba mu sani ba ba mu san kuma me hikimar ba akwai wato ana tashin gwarawa waɗanda ake cewa ‘yan ƙasa duk inda aka tashe su misali waɗanda aka tasa a maitama da wuce mun sa an zo an gina musu gidaje a yankin kubuwa duk da yake da yawan su sun saida sun ƙara matsawa gaba so yanzu illa ma ƙalla wa jalla wato ‘yan kaɗan ne suka rage ko da yake a sanda aka sai musu aka gina waɗannan gurare da na faɗa kamar yankin wuse zon 1 zon 2 zon 3 har zuwa zon 8 da kuma wato a, a, a sauran ɓangarori na yankin mai tama da kuma abin da ya shafi yankin garki da sauran makamantansu ko da yake a yankin garkin har yanzu wasunsu suna nan Tama idan muka ɗauka faɗaɗa da ake yi irin yankin suka busa, misali yankin sulube, yankin abin da ya shafi yankin kuje, da kuma abin da ya shafi wato wani ɓangare na abin da ya shafi yankin karshi, da kuma wani ɓangare na abin da ya shafi yankin buwari. An tashi gwarawa, amma an saman musu wani guri da za su zauna, wanda muka gane cewar yanzu sun fara zama. wato da can da suke tafiya suna cikin babu tambihul gafili ne kamar yadda malam yake yawan buga mana misali da shi to yanzu kuma sun fara fitowa sun fara shiga madariki salifina. wato sun fara shiga da wato hanya wacce take ta neman mafita har ma suna maganar cewar an zo an danne musu gari an hana su shugabanci duk da yake taro da muka yi na kwana biyu na maganar bita akan wato yin gyara akan kundin tsarin mulki na ji maganganun makaloli da dama da aka gabatar haddatawa da na gabatar duka mun yi magana akan muhimmancin a fito da bambancin abin da ake nufi da citizen da indigin kuma tsarin dokar ƙasa ta ɗauki guda ɗaya ko kuma ta yi wa kowanne alƙibla bayyananniya a cikin constitution na ƙasa ma'ana wato kundin tsarin mulki na ƙasa domin kowanne ɗan Najeriya ya san menene makomashi to ba wannan muke magana ba amma dai na kawo shi ne tunda magana ce ta shigo cikin magana to abin da zai baka takaici mun faɗa cewar gwari ana tashin su kuma ana ba su wato filaye ko kuma a gina musu gidaje a wasu gurare kuma har akan haɗa musu da wasu kuɗaɗe to amma tambayar a nan shi ne. an samu wata rigima kwanakin baya da wani da ake cewa wato kamfanin T-Pompi wanda ya je ya samu rugage na Fulani a can bayan can ƙarshen lube tsakanin lube da kuma wato airport na filin jirgi na na na jiragen sama na Abuja ah, wato ya samu mallaka daga hukumar kula da birnin tarayya wacce ake cewa FCT administration wacce ita ce take karkashin jagorancin ministoci guda biyu ga karami da babba wanda aka bashi guri mai faɗin ekoki masu yawa wanda dama sana'a shi shine ya gina gidaje ya kuma saida ga ma'aikata ko kuma sauran mabukata ma'ana wato estate developer ne wannan zan ba da misali ne guda ɗaya na tifonfi cikin misalai aƙalla guda ashirin da biyar waɗanda aka taɓa saka ni a ciki domin samun mafita. To, da aka ba shi ta yi wa sauran wasu gurare ya samu irin waɗannan matsaloli amma ba su kai wacce ta sa aka yi surutu a duniya har ya nemi ya zama matsala ga tsarin gudanarwar kasuwancin shi ba. To, abin da ya faru shine waɗannan rigage da ya zo sai ya ce to duk ɗaki ɗaya na fulani zai ba su naira suka ya ce musu to yana son su tashi zai fara gyaran gurin shi zai fara gina gidaje sai suka haɗa kansu suka samar da shugabanci suka gabatar mai da cewar su ba za su tashi ba sai ya ba su abin da za su iya samun wani guri idan sun matsa don su samu inda za su zauna da aka wannan ganawa tasu da wannan wato kai komo turjiya da suka yi har ya zo ya zauna da 'yan ofis ɗin shi ma'ana ma'aikatan shi da kuma su jagororin fulanin wannan yanki da arɗa-arɗo da sauran makamantansu da suka zauna suka yi yarjejeniya akan zai ba wa kowanne ɗaki naira dubu ɗari biyu to ranar da ya je zai ba da <clears throat> sai ya tafi da 'yan jaridu saboda yana son ya samu shaida aka ɗauki hoto daga ƙarshe sai aka samu masu adawa ne da gwamnatin malam muhammadu buhari masu adawa ne da shi kamfanin tifomfi waɗanda suke yin sana'a irin tashi a'a masu adawa ne da shugabanci na fct na minista ko kuwa waɗansu ne masu neman wato ‘yan ayi a motsa don muji, kamar irin yadda su magi suke a cikin miya. Sai aka canza wa wannan zama da aka yi alƙibla, cewar ga pompi nan ya zo kamfanin shi yana rabawa Fulani kuɗi a matsayinsu na ‘yan ta'adda. don su ƙara sayan makamai waɗanda za su ci gaba da yin kidnapping da kai hare-hare a garuruwa da sauran abubuwa waɗanda ake ta tuhuma fulani da aikatawa wanda wannan ya zama jamhuru wanda dalilin haka shi tifamfi ya na daga cikin wato consultants masana harkar tsaro waɗanda ya nema ya buƙaci tallafinmu tare da waɗansu ƙwararrun 'yan jaridu muka je wannan yanki tun daga farkon yankin ma da bai kai nan ba ni a nawa tsarin da na ɗauko diddigin tarihi na riƙabi na je yankin ruhoci a yankin area council na abaji na je yankin wasu ƙauyuka na yankin gwagwalada wasu ƙauyuka na yankin karshi wasu ƙauyuka na yankin abadi, wasu ƙauyuka na yankin kuje da kuma wasu ƙauyuka na yankin ita kanta wato abuja municipal council domin samun amsa akan tambayoyi kamar haka tambaya ta farko shin ku fulanin ina ne kuma daga ina kuke? Tambayar da kai, fulanin Abuja. Eh, ga su fulani da ke mazauna waɗannan yankuna da na eh tambaya ta biyu shekarar ku nawa a anan kuna zaune tambaya ta uku gwamnati ta sanar da ku lokacin da ta bawa T-Pompi da sauran developers mallakar waɗannan guraren? Tambaya ta hudu, shin wannan gurin da kuke zaune, an ba ku shi ne don ku zauna kuma ƙarƙashin wane ne ya ba ku? tambaya ta biyar kuna da shaidar cewar an ba ku waɗannan kuɗaɗe waɗanda suke zuwa suna gina gidaje waɗanda suke zuwa in sun tashi ginawa kamar yadda tifonfi ya yi wa waɗannan al'umma kuma ana ba ku kuɗaɗe domin ku tashi ku matsa sannan tambaya ta gaba kuma wace ita ce ta ƙarshe shine yaya alaƙar zamantakewa take tsakaninku da su ainihin wato ‘yan ƙasa gwarawa. To, muhallin shahid da nake son ɗauka tambaya ɗaya ce a cikin waɗannan tambayoyin, ita ce take da alaƙa ta kai tsaye wacce za ta ba mu ma'anar abin da muke son mu fito da shi. Wannan tambaya kuwa ita ce, Shin ana ba ku wani abu don a tashe ku ku matsa? To, duk amsar da na samu daga kowane yanki ita ce, babu kawai koran su ake yi a cikin su tafi kuma in sun tafi matsawa suke gaba duk da cewar sun tabbatar da cewar wasunsu akwai wanda na samu shi ya haihu an haife shi anan ya haihu dan shi ya haihu ɗan wannan ya haihu so Akalla ya ce shi dai yana sa ran cewa a shekarun shi da na tambaye shi kana jin shekarunka za su kai nawa ya ce yana ganin zai kai shekara 65 zuwa 70 shi ba fulatanin yankin abuja na wannan yanki na gwagwala na wato na yankin lobe kusa da airport waɗanda aka samu wannan matsalar a kansu na tattaro yanzu na dawo na tsaya akan waɗanda aka samu wannan matsalar ta cewar an ba su kuɗi don su sayi makamai ma'ana su gwarawa yanzu in za a tashe su akan ba su compensation inda za a tashe gwari fulani sai dai a tashi sai dai a kawai ai su gwarawa gwamnati ce take tashin su su kuwa fulani sai idan gini ne za a yi na ma'aikatar gwamnati sannan gwamnati ke tashin su in ba haka ba can gwamnati za ta ba wa wani filin inda suke zaune kawai sai dai shi ya zo da greda ya zo yana fafata ɗakinsu suna kwashe kaya shi wannan ne aka samu tifonfi kamar yadda bincike ya tabbatar kamar yadda na faɗa shi kaɗai ne wanda ya zo ya ce da su zai tashe su suka ce ba za su tashi ba sai ya ba su kaza ya taurare su har aka yi zama da shugabancinsu har aka samu wannan alƙibla kuma a matsayina na ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki akan wato birnin tarayya abuja wato abuja stakeholders forum na samu zama cikin kwamitin da ya zauna don tattaunawa a kan irin gudunmuwar da za a kai zuwa ga zauren tattaunawa a kan yin gyara a kundin tsarin mulki wanda aka yi a wato na yankin arewan tsakiya wanda aka yi amina a yau jiya da yau duk da yake eh, sakon da aka kai daga abuja din ban bi su mina ba na dawo yankin da na fito wanda ya shafi jihar Kano wanda shine inda aka haife ni wanda ya haɗa Kano da Jigawa da Katsina da Kaduna wanda aka yi a Kaduna aka ƙare yau a dukkanin yankunan ƙasar baki ɗaya ko ina da aka yi saboda haka na san cikin abin da muka buƙaci a yi gyara a kan shi a constitution ma'ana a dokar ƙa'ida ta ƙasa shine hadda wato wannan magana ta ƙorafin fulani shugaban matasan fulani ya zo ya gabatar da makala a wannan zama da muka yi a Abuja wanda shi ma ɗaya daga cikin memba ne na Abuja Stakeholders Forum. To saboda haka wannan shi kaɗai ne a tarihi ya nuna na cewar an taɓa zuwa an ɗauki wani abu wanda ya shafi za a bada ga Fulani da sunan wato ba su wani abu da za su yi amfani da shi don su motsa zuwa wani guri. Shi ma kamfani ne ya yi ba gwamnati ba, amma gwamnati ba ta taɓa yi ba. sannan kuma wannan haƙƙin ma bai je zuwa gare su don wasu sun a daidai wannan lokacin haƙƙin bai isa gare su ba ya sanya yarjejeniyar da suka yi da zaman da suka yi da shugabanninsu da amincewar shi ya kuma ɗauko kuɗin mutum biyar ya bada a gabansu da zummar zai zo ya bada sauran dan ya ci gaba da aiki sai wancan shedanci ya shiga wanda daga baya Eh, wannan bincike da muka yi mun gana da 'yan jaridu na cikin gida ta ƙarƙashin AIT wato da channel da kuma wasu gidajen rediyoyi na ƙasa waɗanda muka yi bayanin irin kaɗan daga cikin sakamakon binciken da muka samu da dangane da wannan. Saboda haka, haɗarin da yake akwai ko muke da hasashe a kai. Fulanin da ke zaune a yankin Abuja kamar yadda wani bincike da nake kan gudanarwa ban gama ba tsakanin wato gwarawa da gwandara da sauran yarurruka waɗanda suke yankin birnin tarayya abuja ya nuna cewar zamantakewar da ke tsakanin fulani da gwarawa da gwandara da sauran yarurruka mazauna abuja tun kafin a zo da birnin tarayya abuja tun kafin ma a ce za a ayyana ba ma aikata wa aikata ba ayyana dawo da hedikwatar ƙasa zuwa birnin yankin birnin tarayya Abuja mu'amala ce kyakkyawa babu inda aka samu shaida iya inda na yi bincike yanzu tun da na ce ban gama ba a fahimce ni sosai babu inda aka samu rigima tsakanin gwari da fulani babu a iya inda ne bincike yanzu tukunna ban gama ba mm. ina kai in Allah ya sa na ida an samu wata dama wata gaba zan sake dora in ci gaba a kai to ni bayani maganar da ka fara cewa ministoci biyar da suka rike Abuja mm. a matsayin ministan Abuja akwai hudu fulani guda uku guda uku mm. so wace gudunmawa suka bayar a lokacin da suka samu dama wajen samun wa da ‘yan uwansu fulani haƙoƙinsu don gudun irin wannan abin kada ya zo ya lalace. To kai tsaye daga zagayawan da ne yankuna guda shida da ake cewa area council ko ƙananan hukumomi da ke yankin Abuja. Kai tsaye ina ba da ansar ba su yi komi ba. Ba su yi komi ba. Bisa shaidu da nake da su na iya binciken da na yi a zagayawan da na yi na tattauna da tsofaffin fulani waɗanda suka kai shekaru hamsin abin da ya yi gaba da haka waɗanda aka haife su a nan kuma suka tabbatar min da cewar da yawa yawan su iyayensu ma nan aka haife su ba su ba iyayen nasu sun bar duniya yanzu sai su kuma kamar yadda na ce a wannan yankin da wannan matsalar ta taso a nan bayan airport ƙarshen lube inda ake cewa wato tudun wada na samu wanda nan aka haife shi shekarun shi sun haura shekara sittin. kuma shi ma ya haihu ɗan shi da ya haifa ya haihu duk da yake fulani suna aure da wuri amma duk da haka ya kimanta cewar shi shi ne na biyar a cikin 'ya'yan babansu kuma yayyen shi duk sun mutu kuma wasu daga cikin 'ya'yansu 'ya'yan yayyen shi da ya kirawo mun na gani sun kusa kaiwa sa'annin shekarun shi to kuma su kansu yayyen shi ana aka haife su so kaga kenan sun yi wasu shekaru barkatai sannan kuma babu wani abu da ya bayyana cewar duk da yake akwai wani abu da ba ni da tabbas akan shi har yanzu ina bin diddigi don in tantance wanda ya shafi yankin tsakanin abaji da ƙaramar hukumar toto toto a jihar nasarawa wato ita abin nan Um, abaji a yankin birnin tarayya Abuja, wanda shi ne kan iyaka. Akwai ƙauyuka na kan iyaka waɗanda aka ɗan samu can ba a rasa ba, irin wannan sana'a ta satar mutane domin karɓar kuɗin fansa? Domin na san akwai ɗaya daga cikin abokai na Malam Nura da ke garin abaji mai sayar da takalmi wanda ainihin mutumin ƙasar uh, yankin Katsina ne ya je yake sana'a kuma ya gina gida yake zaune a wannan gari. an sace matar shi sai da aka kai wato makudan kudade, kuma da sauransu waɗanda na sani an yi a abaji da sauran ƙauyuka irin waɗannan <clears throat> sannan kuma kamar da na faɗa a can baya ko ko ta wasu kafafen yaɗa labarai ban sani ba ko a wannan eh, tsarin karatun na yi magana akwai wato matsaloli wanda gwamnan Naija ya magana na wato 'yan Boko Haram da kuma wasu masu aikata ake karan cewar suna da alaka da su kamar yan ansaru da isof a shekara ta 2017 wato 2017 na faɗa kuma na maimaitawa cewa na rubuta takarda ga hukumomi da waɗanda da suke da madafi iko na tsaro a kan cewar a yi taka tsantsan wannan gurin da aka samu wannan matsalar a nan kwanan nan na faɗa kuma da wani yanki na gefen shiroro daga kudu sannan kuma da yankin abin da ya shafi gwangwalada da kuma abin da ya shafi wato abaji da kuma wani yanki da ya shafi kwali da kuma wani yanki da ya shafi wato yankin kwatan karfe a cikin jihar kogi wannan na rubuta na janyo hankalin hukumomi amma aka yi kunnan oshegu da ni da takardar da na rubuta da kuma sauran maganganu da nake ta kafafen yada labarai har sai da aka samu wannan matsala wanda ya kai ga su yan kungiyar boko haram sun tayar da tuta kuma sun isar da sako ga wato gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Niger domin na ɗauka wannan saƙo ne eh, domin wato eh, abinda mace ce mai ciki aka ga ta fara amai ba a san tana da ciki ba to yanzu ya nuna tana da ciki to sai kuma a san matakan da aka ɗauka na maganar awo da maganar renon ciki da maganar abincin da za ta ci da yadda ya kamata ta yi rayuwa har yanzu ran da za ta haife to amma dai wannan matsalar da muke da ita a wannan yankin to bana fatan ta kai ga maganar haifewa ina fatan hukumomi su ɗauki matakin da za ta yi bari don aka bari ta haife to ba za ta haife ɗa mai ɗa na gari ba don ba a san me za ta haifa ba amma muna iya hasashe kamar yadda na yi bayani a baya. Saboda haka waɗannan fulani na yankin Abuja ba masu fituna ba ne ba masu aikata laifuka ne irin yadda ake faɗa ba illa kamar yadda na kawo kusisiya na abin da ya shafi wani yanki na gwagwalada can ƙarshe-ƙarshen kan iyaka ta inda suke da iyaka da jihar Naija <clears throat> da bakin iyakar da ta malala zuwa ga wato bel ma'ana wato ɗan ziririn da yake da iyakan da ya shafi gefen abaji wanda yake da kama da iyaka da abin da ya shafi yankin jihar kogi sai kuma wannan bangare na wato karamar hukumar toto da kuma karamar hukumar abaji bangaren nasarawa da birnin tarayya abuja lallai hukumomin tsaro su saurari gwamnan jihar nasarawa kamar yadda ya sha yin korafi akan wannan yanki kuma na fatan za a sake komawa kan waccan takarda da na magana ko kuma a bididdigin al'ummar da ke zaune a wannan yankuna don su ƙara yin sharhi akan irin abubuwan da suke gani kuma a ƙara sa ido kuma lalle gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su taimaki al'umma kuma su taimaki ƙasa a sa kishi a cire son zuciya a bididdigin waɗannan abubuwan da muke magana waɗanda suka ci gaba da yin fure a yi ƙoƙari a datse bishiyoyinsu don kar a basu su yi hudar da za su yi ‘ya'ya waɗanda kuma suke girma suna fure suna fidda yabanya a karkaɗe su fas waɗanda kuma suke suka riga suka nuna ko suka bura ake nema a tsinko su don a nika su to a kokari a tabbatar da cewar ba a bar mai tsinkar su ya tsinka ya nika ballantana su nuna a yi magana sha ba don abin ba zai yi kyau ba to dukkan abincikin da yi fulanin da ke yankin abuja hmm. ka samu adadin shekarun da suke da shi ɗaya hmm. sannan na biyu a cikin tambayar da masu saurari suke magana yayin da kai magana ka ce fulani ne da ba su da rigima yanzu ba su san tashin hankali ba wani hatsari ke tattare da abin yanzu idan gwamnati ba ta yi la'akari da haƙoƙinsu ba da kuma ƙoƙarin tare abin da ya kamata a tare a kansu wajen idan wasu suka raɓe su abin da zai ƙara faruwa na matsala a nan gaba a ƙasa. To, haɗuran suna da yawa. Na farko, yanzu baƙi da suke tunkarar birnin tarayya abuja ta dukkanin ɓangarorin da suke shigowa idan muka ɗauka baƙin da suke shigowa daga yankunan sokoto kebbi zamfara katsina jigawa kano borno yobe adamawa taraba da gombe da sauran gurare waɗanda abubuwa guda shida suke kawo su birnin tarayya Abuja. Na farko matsan tattalin arziki. Na biyu waɗanda suka yi karatu suke turowa birnin tarayya Abuja da zammar neman aiki. Na uku waɗanda barazanar tsaro ta koro su don gudun abin da ya faru a garuruwa makwabtansu kai ya faru da su. Na hudu matsalar waɗanda aka kashe wa ‘yan uwa da iyaye waɗanda suka biyo waɗansu ‘yan uwansu waɗanda suke mazauna Abuja da zummar cewar ko za su samu abin yi. Na biyar, waɗanda suke towa Abuja don malale dalilin zaman yankin kudancin Najeriya ya gagare su, saboda waɗannan matsaloli na tsaro da suke ƙara haɓaka. waɗanda suke baro yankunan abin da ya shafi a kudu maso yamma da kudu maso kudu da kuma kudu maso gabas sannan na shida yanayin saɓata juyatar motsin barin da wato a hedikwatar ƙasa ta yi daga birnin Legas ta dawo birnin tarayya Abuja dukkanin masu ƙoƙarin nema suna hasashen cewar yanzu fa kallo ya koma sama ma'ana wato nema ya dawo Abuja da kusa da Abuja to a cikin akwai fulani a cikin fulanin akwai masu aikata laifuka a yankin Sokoto Kebbi Zamfara Katsina Jigawa Kano Borno Yobe Adamawa Taraba Gombe da sauran makamantansu domin ba kama suke da ita ba to idan matsalar yare domin na san akwai waɗanda suke tubabbun masu aikata laifuka ne irin wannan na satar kuɗi satar mutane don kuɗin fansa da kuma waɗansu waɗanda ake tuhuma da cewar 'yan uwan masu aikata laifin ne suna nan suna zaune a yankin yanya yankin maraba yankin kubuwa yankin wato sulaja yankin gauraka yankin sabon wuce yankin buwari yankin fate yankin wato karo yankin gidan mangoro yankin kurudu yankin karshi da sauran yankuna na abin da ya shafi sauran ƙauyuka na gwagwalada da abaji da kwali to zuwan da suke yi suna kada a manta fa suna cakuduwa da 'yan uwansu waɗannan fulani mazauna wannan guri ma'ana wato waɗanda suke masu son zaman lafiyan wanda bincikenmu zuwa yanzu bai ba mu wata alaƙa ta kai tsaye da cewar su masu aikata laifi ba ne ko kuma inda masu aikata laifi ne da ina da tabbacin cewar unguwanni da yawa da ke gefen sasanni na birnin tarayya abuja wallahi da ba su zaunu ba domin da sun ɗauki makaman da za su rinka satar su don karɓar maku don kuɗaɗe saboda akwai masu maƙudan kuɗaɗen suna zaune tare da su sau da haka illar da take akwai shine cakuɗuwar baƙin da ke shigowa bisa waɗancan dalilai da na ayyana guda shida da su kuma waɗannan da kuma mu'amalar yare da take haɗa su wannan ba fulatani ne wannan ba fulatani ne tana iya yiwa a cikinsu a samu bara gurbi waɗanda ba mu iya ganowa ba waɗanda za su haɗu da waɗannan bara baƙi kuma su koya musu hanya mafi sauƙi ta samun kuɗi ita ce wato hanyar sata don kuɗin fansa ko kuma hanyar cinikin makamai ko kuma hanyar kai harin sarika nurƙe, da kuma harin gama gari na ƙone eh, wato gari gaba ɗaya a kwashe dukiyar da garin ya mallaka to idan aka bari waɗannan marasa fitinar suka haɗu da masu fitinar suka kuma koya musu to kaga haɗari ne wanda yake mai barazana mai matuƙar barazana ga mazauna birnin tarayya Abuja da kuma wato harkokin shige da fici na yau da gobe. Kamar yadda a shimfiɗar wani shiri da na fara a gidan rediyon Libati, na yi magana a kan cewar lalle-lalle hukumomi su sa ido a kan baƙi da suke zama a wurare daban-daban. In ka ɗauka yanzu, in maka ɗauka in kabar garin Buhari, in kabar Abuja kana towa Kaduna, in ka ce za ka biyo ta Buhari, ka zo Hajjere, dukkanin waɗannan garuruwan kamar ni da nake yin sammako nake tafiya cikin dare nake tafiyan farkon dare to ina ganin abubuwa guda uku na farko inda sassafe ne ina ganin irin motoci da inda ake lodi da kuma mutanen da suke fitowa daga ƙauyuka na kan wannan hanya a babura da kuma irin motocin haya waɗanda suke shigowa gari kenan suna zaune a waɗannan ƙauyukan saboda tsadar rayuwa a cikin birnin tarayya abuja ba zai ba su daman su iya zama a cikin gari ba na biyu idan wato shugabanninmu suka dubi yadda ake samun haɓaka na garuruwa tun daga gidan busa kai ina ma iya ce maka tun daga gada malaman ma zuwa gidan busa zuwa katari zuwa tafa in kana tafiya irin lokutan da nake tafiya inda sassa ba kake shigowa misali Eh, in ka bar katsina karfe goma na dare kana sa ran shigowa abuja daidai lokacin da ake sallah asuba ko ake kiran fari na sallar asuba sau da ka irin wannan lokaci za ka ga motoci na fitowa daga ƙauyukan daga lungunan da kai an ce da kai akwai mutum ba za ka yadda ba waɗannan motocin na sha tsayawa da yin bincike na ƙwaƙwaf da bin diddigi za ka ga cewar shaƙar suke da fasinja waɗannan fasinja in ka bi su ka bi diddigi a hankali za ga an sauke su a gurare guda biyar ana sauke su wasu a buwari ana saukewa a zuba ana saukewa da yawa a daidai wanda masu sauka a daidai wasu su da yawa suna shiga yankin karmo zuwa gwagwa zuwa yankin wato nan daidai din da kuma yankin dafa da kuma masu hawa mota suna shiga cikin gari ana saukewa a bega cikin waɗannan motoci randa bawul na bega sannan ana saukewa da yawa a inda ake cewa wato abin nan hawan katambe wanda wannan yana nuna maka cewar waɗansu mutane ne da suke fitowa daga wasu dazuka wanda zama ba zai yi wa anan ba to can da suwa suke mu'amala kuma gurin wa suke zaune sannan akwai mutanen garuruwa waɗanda aka ƙone garuruwansu aka kashe ‘yan uwansu na yankin zamfara da yankin katsina da kuma yankin sokoto da yankin wato wani yanki na jihar kebbi da wani yanki na jihar neja na yi ko da yake shi ma ban ida ba ina kan bincike wanda nake bin diddigin masu sana'ar nan da ake cewa wato tukin keke mai kafa uku keke na fef ko agwagwa na buje eh, ko kuma kurkura a katsina katsina suna cewa kurkura sun da suna cewa agwagwa da buje wasu bangare na jihar kano da kaduna da sauransu suna cewa a daidaita sahu wasu kuma abin nan tarayya a wasu bangarori da yawa suna cewa keke da haka masu wannan sana'a cikin binciken da nake na sha kusan dukkanin wata na kan ware wasu kuɗaɗe waɗanda amfaninsu ne, in ɗauki unguwa biyu ko uku in je in samu mai keke irin wannan ko mai wannan ƙorƙora ko keken na fim ko a da buje in ba shi kuɗi in ce ya kai ni wani guri da zan ambata ko in ce mu tafi da Allah ƙarshen titin nan zani in ban ma san gurin ba muna tafiya dalili na shine in tambaye shi malam kai mutumin ina ne yaushe ka fara wannan sana'ar yaushe kake zuwa gida daga ina kake akwai da yawan su dai kenan sai kuma masu sana'ar nan da babur dan acaba da kuma masu sayar da biredi akan titi da masu tallar ruwa da masu sayar da wasu ƙananan sana'o'i dai waɗanda nake shiga cikinsu ina sani saboda in yi bincike bincike na ya nuna mun wanda na ce ban kare ba don kada a ce da ni na kammala na yanke hukunci amma dai abin da nake da shi na bayanai yanzu ya karfafa min gwiwa da cewa akwai da yawa yawansu sun kwaso iyalansu sun kwaso iyalansu wato sun to da su wasu ƙauyuka makusantan Abuja waɗanda ba su kawo Abujan ba kuma wasu suna jihar Kaduna wasu jihar Naija wasu jihar kogi da sauran makamantansu saboda iya inda na yi bincike yanzu ya haɗa da eh, yankin abaji cikin garin abajin na yi wannan yana cikin garuwan da nake gudanarwa kwali abin nan gwagwalada yankin karamar hukumar sulaja yankin karamar hukumar jere a jihar ninja kenan da kuma wato wani yanki na ƙaramar hukumar buwari shi ma dai a abin da ya shafi abuja ɗin, da kuma musamman wato wani yanki mai duhu da kuma nauyi da wahala mutanen fafe su yi haƙuri da su nake yankin fafe wanda yake kusa da unguwar mai tama a birnin tarayya abuja to amma wannan bincike da nake ban kammala ba ina kan shi don ban shiga abin da ya shafi yankin kuje ban je abin da ya shafi yankin wato karshe ba wanda sai na samu kaiwa gare su in watakila eh, a tawadar bincike na ta samu wasu ɗugunguna waɗanda zan iya dogara da su sannan zan iya samun abin da zan iya shiga in yi wa al'umma magana a kan shi amma a zahirin gaskiya wannan yana da wannan barazanar kamar yadda ne bayani Allahu alamu to a dakta abin da ke faruwa yanzu maganar da mutane suke yi kusan idan ka faɗi cewa akwai hatsarin kenan yadda waɗannan fulani ba su da wayewar yanzu ba a riga an tura su harkar ta'addanci ba kuma fulani ne masu son zaman lafiya kuma lallai shigansu a yankin abuja harkar ta'addanci abu ne da zai ya a hazo so akwai wani abu da za a iya yi daga bangaren gwamnati ko jama'ar gari wanda za a iya tare faruwan haka kafin abin ya faru ai kamar na ba da amsar wannan, mm. eh, saboda na faɗi cewar hukumomi su sa ido kuma a ƙara jaddada mu'amala tsakanin jami'an tsaro da ƙungiyoyin zamantakewa na al'umma, sannan a ƙara jaddada mu'amala ta tsarin gudanarwar tsaro da samun haɗaka na tattara bayanan sirri, sannan a ƙara baza komar yin bincike irin wanda nake yi. domin samu mafita kamar yadda na bawa ɗaya daga cikin jami'an da suke tare da ministocin Abuja guda biyu da ita Dr. Ramatu Tijjani da kuma shi babban minista da kuma wato a ɓangaren sashin tsaro na farin kaya da ke kula da wannan yanki na Abuja cewar da Allah su yi ƙoƙari a samar da wani tsari wanda zai rinka bin diddigi domin kada a bari wato balun da yake ƙara kumburuwa ina ce balun hmm. ina magana akan wato mahuri eh, wato kamar wato wani ƙoƙo ne wanda yake ta kumburi to tsoro na, da kuma tunanina da hasashe na kada a bari wannan balun ya fashe don aka bashi ya fashe ba a bi shi ana sa ido akan yadda yake ana bin matakan wato samun sassauci na yin gyara a kan shi ba, da kuma ɗaukar matakai waɗanda suka kamata, to lallai za a kai ga samun matsalar da ba za a iya maganinta ba. Za a kai ga shafin da za a kai ga yin abin da ya kaiwa inda ba za a iya tarewa ba. Kuma ina yin bishara ba ta alheri ba, mai jirwaye da ruwan wanka, da cewar da yawa yawan mu da muke sauran garuruwa yanzu muna ɗauka cewar birnin tarayya abuja shine wato safe landing ma'ana guri wanda yake mafi girma wajen tsarewa da kwanciyar hankali kamar ni a hasashe na abin da nake kalla matsawar hukumomi ba su ɗauki matakai akan waɗannan abubuwan da nake faɗa ba to tarihi ba zai ji kunyar ya tozartar da amanar da muke tunanin tana hannunmu ba na bunƙasar masu aikata laifin da za su zo su fi ƙarfin jami'an tsaron da ake da su a birnin tarayya sannan kuma wani hanzari ma ba gudu ba rashin daƙile wannan matsalar da nake magana a kai zai ci gaba da bayar da na so da cin wuta kamar wutar daji ga sauran masu aikata laifuka irin waɗannan a wasu gurare domin idan wanda yake zuwa cirani ya zo daga jihar zamfara ba fulatani ne inda can baya aikata waɗannan laifi ya haɗu da masu aikata shi idan ya koma ganin gida zai baza koma shi facen ma a yi sana'a na borno shi ma haka kuma 'yan ƙungiyar isof da 'yan boko haram da masu wato a su waɗannan fulani masu aikata laifi kuma kamar yadda nake ta faɗa mutane su shiga taitayin su fa ba fa fulani ba duk ba fulatani ne fa mai aikata laifi ba ba duk ba fulatani ne faɗan ta'adda ba ba duk ba fulatani ne ba yake satan mutane ko kuma zuwa garuruwa ya kashe mutane ba a Sokoto a Zamfara a Katsina a Jigawa a Kano a duk ko ina akwai fulani mutanen kirki waɗanda ba su shiga cikin wannan aiki kuma da yawan waɗanda suka shiga cikin wannan aiki suke yin shi da yawan su fa har zuƙa su aka yi kamar yadda na yi bayani a baya ga wanda bai ji ba ya koma ya bi diddigin abin da na fara yin shimfiɗa da shi a ranar wato shirinmu na fari wanda na fito da waɗannan abubuwa zuwa shiri na biyu duk na yi maganan su gwargwado kamar yadda na ce za mu ci gaba da faɗaɗawa a sauran shirye-shirye masu zuwa sau da haka rashin alama da rashin kamanni na waɗanda suke aikata waɗannan laifuka da kuma waɗanda suke alaƙa da su da kuma waɗanda suke ƙara wayar da su da kuma rashin gane wane ne ƙwararre a cikin masu aikata shi kuma wane ne zai ya fara yanzu wane ne kuma ake ƙoƙarin koyawa yadda ake yi dole sai an bi diddigin taka tsantsan da kulawa da kyau za a iya gano waɗannan sannan kuma a ɗauki shimfiɗar me ya kamata a yi Allah alamu. To a jama'a gaskiya ba a taɓa samun wata al'umma a Najeriya ba kowa ce ce ita sai ka samu a cikinta akwai min na salihuna akwai kuma duna zalika amma al'ummar fulani ce kaɗai aka ɗauke ta aka yi mata kuɗin goro wajen ina ganin indakta bai manta ba ɗaya daga cikin gwamnoni gwamnan benue kusan shi ya fara tashi cewa ya yi declaration cewa duk bulatani ya ban masa jihar sa wanda lokacin da zaka minki ka ayyana wata al'umma ka ce su bar jihar ka ka kore su so kuma kaman ka halatta jinin su ne da dukiyarsu su duk wanda ya gani ya kashe wanda gwamnatin tarayya a lokacin bata iya yin komai ba so wannan jan hankalin da dakta yana da matukar muhimmanci a gane hakan a fahimci hakan babu al'ummar da a ƙasar nan kaf a cikinta babu mutanen banzan da suke laifuffuka amma ba a yi wa duk al'umma kuɗin gora ba cewa duk inda aka ganta a kashe misali mu ɗauki maganan yahuda ake yanzu da maganan harkan kwaya. a najeriya akwai yankokin da yankunan da su kuma da wannan matsalolin suka shahara ta yadda hatta matsalar kinnafin ɗinnan nan an san cewa da bamu da shi a arewacin najeriya daga baya ne ya shigo mana akan wannan sannan kuma gaskiyar magana dama zalunci shine ta shine ta'asisi na farko da yake hana al'umma zaman lafiya shi yasa Allah ya ce wa makanar kana rabbuka liyulikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ba yadda za a yi mutane na kokarin yin gyara akwai mutanen kirki a ciki ana kokarin kwatanta adalci kuma haka kawai Allah madaukakin sarki ya zo ya dambara kowa da kowa bai yana da kyau a gane haka a fahimta ka to dakta ba mu sani ba yanzu bayan abin da ka faɗa na hatsari da ke tattare da yankin abuja a yanzu wanda fulanin da ke kewaye da ita asali ba fulani ba ne masu rigima da tashin hankali amma halin da ake ciki yanzu suna kallo gwara wanda suke da alaƙa da su gwamnati ta biya su haƙoƙi ta tashe su su kuma sai a tashe su ba tare da biyan haƙoƙi ba yayin da su gwara wannan 'yan ƙasa ne su ma 'yan ƙasa ne sannan kuma ga mutanenmu suna samun dama ta riƙe mukaman nan akwai wani kira da kake da shi ga waɗanda suke da dama ta mukamai suna da damar a gyara haƙoƙi waɗanda fulanin da ake tashi ta wannan tsarin a yi musu adalci don abin kada ya kai zuwa ga rashin adalcin nan ya kai zuwa ga wata fitina akwai wani kira da za ka yi kafin yi kiran hmm. zan yi wa wata matashiya a cikin zancenmu. Mm. Wato, gwamnan Benue Autumn, mm. ƙaurin suna yi a kan yi wa Fulani kudin goro. Matsalar yi wa Fulani kudin goro, kafin Autumn ya yi, mu muka fara. Amma ba sai na faɗi jihar ba, kuma ba zan faɗi gwamnonin ba, don ba na son ayyana sunan kowa amma na san masu sauraron mu na imani da cewar akwai waɗanda daga waɗannan jihohin suke kuma za su gasgata ni kan abin da nake faɗa a cikin shekara 1999 zuwa 1990 eh, zuwa 2007 2003 zuwa 2007 har zuwa 2011 akwai wasu gwamnoni a arewacin Najeriya da suka halatta jinin da Kuma arewa ne. Ashe sa na ce a arewacin Najeriya. Mm. Suka halarta jinin Bafulatani suka ayyana dukkanin Bafulatani da sunan cewar ɗan ta'adda ne kuma in an gan shi a kashe shi. Kuma in an kashe shi a lokacin da suna gwamna ba sa cewa don me aka kashe shi. wanda daga baya bayan sun gama amfani da waɗanda suka aikata wannan ta'asar suka zo kuma suka juya akalar cewar duk inda bafulatani ya gama waɗancan da suka haɗa su faɗa yanzu kuma bafulatani ya zama cikin kyawawan mutane shi kuma ya auka wa waɗancan wannan ya faru a wasu jihohi na arewa ba zan faɗi jihar jihohin ba ba zan faɗi gwamnonin ba in gwamnonin suna jina tsofin gwamnoni ne in suna jina su sani ni ne yahuza getsan nan dai da suka sani cewar lokacin da suna mulki na yi musu rubutu na gabatar musu da makalu na gabatar musu da concept note da memos akan illar wannan abin da suka yi da haka ni har gobe autumn ba mutumin arewa ba ne kuma za mu ce ɗan arewa ne duk da ya fi alaƙanta kanshi da middle belt kuma an zo magana addini za mu yi ƙabilanci mu ce ba musulmi ba ne kuma wato har zuƙa shi aka yi da shi da al'ummar shi duk da yake akwai tsohon tarihi da ya nuna akwai tsohuwar rigima tsakanin jikunawa da tibi da fulani tsakanin yankin abin da ya shafi wato zirin yankin jihar taraba da jihar Benue da kuma wato zirin yankin jihar Adamawa. Wannan sashi akwai wasu matsaltsalu na tarihi wanda suka nuna akwai waɗancan matsaloli wanda sun daɗe shekara da shekaru suna faruwa abokan wato firgima da juna ne. Amma ina janyo hankalinmu, kamar yadda na sha faɗa, cewar matsalar da ake da ita a arewa musamman arewa maso yamma. ‘yan demokaraɗiyya ko tsarin demokaraɗiyya yana da ɓuɓɓuge da tushen haƙa ramin rigimar tashin hankali da fitina da gunzuguru da makirci da annamimanci na jefa wannan yanki cikin halin da yankin yake ciki. ‘Yan demokaraɗiyya, da kamar yadda da nake kiransu da fasarar da mu ya kamo tsiya. duk wanda ya san yadda nake sharhi a shekarun alif ɗari tara da shekara ta dubu biyu da bakwai zuwa dubu biyu da goma sha uku ya san kullum idan ina karta ina cewa 'yan damo ya kamo tsiya suna 'yan demokaraɗiyya. sun ba da gudunmuwa mai yawa wajen tallafawa a kashe fulani sun ba da gudunmuwa mai yawa wajen tallafawa a sace shanun fulani sun ba da gudunmuwa mai yawa wajen tallafawa a tarwatsa fulani su bar arewa maso yamma su tafi wasu yankuna su je su haɗu da wasu al'ummu kuma wajen ƙara koyo waɗansu ɗabi'u waɗanda ba su dace da mu ba kuma yanzu suka dawo waɗannan matsalolin waɗannan abubuwan da suke koyowa ko suka koyo suka zo suka zama mana wato annoba ko kuma wato eh, ruwan dare wanda kuma yanzu yake neman ya dame ni ya dame ka kusan yana neman ya mamaye za a iya cewa ya damu kowa kuma na faɗa a cikin dazukan nan akwai sai an bi taka in yi taka tsantsan akwai masu ice akwai masu gawayi akwai fulani makiwata waɗanda dole ta sa suka bar cikin al'umma suka koma wannan dazuka sannan a can cikin ƙarshe akwai waɗanda suke su ne masu aikata laifi dukkaninsu waɗannan guda uku na farko suna ba waɗancan na ƙarshe taimako amma fa taimakon ba suna yi ne cikin ƙashin zuciyarsu ba akwai bara gurbi a cikinsu amma akwai waɗanda masu iccen da suna yi ne suna kawo wa masu aikata wannan laifi kayan abinci da kayan shaye-shaye da sauran kayan masarufi da kuma ɗaukansu su fito musu da kaya ko su shigar da su ba don komai ba sai don su kyale su ci gaba da sana'a su ta yi ice domin masu da wata sana'a hakan nan masu gawayi hakan nan da yawan fulani masu shanu waɗanda suke zaune a cikin dazukan domin kamar yadda na faɗa waɗannan masu aikata laifi sukan zo su saci matan waɗannan fulanin ce sai sun biya kurin fansa sukan zo su taci 'ya'yan waɗannan fulani su ce za su koya musu su ta harbi da kisan mutane sukan zo su saci waɗannan yaran don su ma a biya kuɗin fansa a karɓe su ta hanyar da za a sayar da shanu sukan zo su dubi cikin shanunsu su su duba wasu bajimai su ce a yanka a soya a gyara musu a kai musu su ci nama kuma watakila ma babu ko na gode saboda haka wannan matsala wannan bangaren kenan sai wato bangaren magananka ta ta biyu hmm. cewar bari min matashiya maganan wanda suke da dama yau waɗanda suke da madafin iko to duk wanda yake da madafin iko dama iko ai dama ya sani ita fa waɗannan kujeru da muke kai wato abin nan ne mai ake cewa kujerar mai aski ce dole sai ka tashi wani ya zauna an yi mai so da ka mutane su dinga yin taka tsantsan eh, na farko su rika sanin irin maganganun da ya kamata suke yi dangane da waɗannan matsaloli sannan eh, na gaba su rinka eh, saurarar masana harkar tsaro ire-ire mu irina da sauran makamantansu ba lan na ce lalle sai an kira ni ba amma akwai duk inda ake akwai masana tsaro irina akwai kuma waɗanda suka fi ni ma sani da fahimtar halin da harkar tsaron take ciki saboda wato ba masu sanya kaki su ne suka san harkar tsaro ba don na da tabbacin cewar in an tara su duk guda ɗari zan iya faɗin abin da ya shafi matsalar tsaro wanda ba su santa ba to eh, saboda duk ɗari saboda haka wannan yana yan manuniya ce da take nuna nuni da cewar akwai abubuwa da yawa waɗanda suka shafi harkar tsaro waɗanda mu da ba ma sa kayan sarki ba ma rike bindiga ba mu san yadda ake ajiye ta ko rike ta ba muke da masaniya a kansu wanda rungumar mu zai taimaka wa masu sanya kayan sarkin masu rike da bindigan su ci nasara a aikinsu rashin rungumar mu zai sa a ci gaba da shiga halin ni'yasu sannan kuma masu madafin iko da waɗanda suke dauke da nauyi na abin da ya shafi harkar tsaro su sani cewar lalle lalle sai an koma an yi aiki tare da wato masu masarautun gargajiya da al'ummu da ake zaune da su da kuma hukumomin tsaro a matakan ƙasa na ƙaramin hukuma a samu cakuɗeɗeniya da yarjejeniya da mu'amala kwakwara tsakanin sojoji da 'yan sanda da immigration da custom da sauran makamantansu sannan kuma a wato a dubi tsarin yadda ake gudanar da rabon wato a iko wajen ɗaukar mataki na abin da ya shafi harkan tsaro da kuma wato kallon yadda tsarin nauyin ikon jiha yake a harkar tsaro yankin wato yanda e, ikon gwamnatin federaliya yake da kuma wato inda za a samar da wani yanayi ko kunci a aiwatar da shi tunda ana da shi abinda ake kira abinda nake kira da wato tsarin tsaro na shiya ma'ana wato original security system tunda dukkanin waɗannan hukumomin tsaro da ake da su ina da tabbacin cewar suna da wakilai na shiya ana da zonal eh, eh, eh, AIG Assistant Inspector General of Police ana kuma da abin nan GOC na sojoji ana kuma da wato zonal inspector ko zonal supervisor na custom da na immigration da sauran makamantansu so raka rashin samun haɗaka da rashin yin aiki tare a yankin ashiya shi ma zai ci gaba da jefa zaman ɗarɗar da kuma shiga halin ni'arsu ga al'umma domin kuma yin shi zai taimaka a samu kaiwa ga gaci wajen daƙile mafiya yawancin matsalolin kuma kamar yadda nake ta faɗa cewar ƙarƙashin kowane akwatin zaɓe za a iya tarbiyyantar ko horar da waɗansu matasa aƙalla arba'in a kowane akwatu waɗanda za a nuna cusa musu kishin ƙasa a kuma koya musu dabarun aikin tsaro amma ina jan kunnen kar a basu bindiga kar a koya musu bindiga domin an gama an yi maganin matsalar tsaro za su zama annoba amma a koya musu yadda ake kare shi ma'ana naushi da kuma yadda ake samun kariya da yadda ake amfani da sanda da yadda ake riko da gariyo da takubba da sauran makamantansu waɗanda za su yi amfani da yadda za ka iya nusar abokin gaba eh, wato da kuma yadda za su iya tato bayanai kamar yadda na sha cewar eh, masu laifi tsarin gyara yana buƙatar abu biyu akwai waɗanda suke buƙatar naushi akwai waɗanda suke buƙatar nasiha to in an kai naushi kuma a yi nasiha to sai an koyar da su waɗannan aƙalla matasa arba'in a kowane akwatu idan kana da akwatu goma a mazaɓa arba'in so goma kaga ɗari hudu kenan idan kana da mazaɓa goma a ƙaramar hukuma ɗari hudu so arba'in kaga zaka samo matashi guda dubu hudu a cikin matasan nan guda dubu hudu in Allah ya yarda ba za a rasa guda aƙalla ɗari takwas ko ɗari shida ko ɗari biyar waɗanda suke da kwalifikashin da takardu waɗanda suka cancanta a ɗauke su aikin soja ba. Wannan zai ba da damar a samar da jami'an tsaro waɗanda suke an tato su daga cikin al'umma, sannan kuma a koyawa da cusawa sauran matasa waɗanda ake cewa su ne manyan gobe, a ƙidar kishi da ƙaunar yankunansu. Kowa aka horar a mai da shi yankinsu a ce su je su taru su tsare yankin akwatinsu ku tsare yankin mazaɓarku ku tsare yankin ƙaramar hukumarku amma gwada wannan a jihohi da ƙananan hukumomin da ake da matsalolin tsaro da su in kuma da sauran wasu abubuwa waɗanda eh, ba fage ne wanda ko wani abu za a iya fito da shi mu tallatawa al'umma ba idan hukumomi sun gamsu suna son ƙarin bayani akan waɗannan abubuwa da muke magana to mun ba da su a dunkule in ya kama sai a neme mu domin mu warware su mu ba da daki da daki na sanarwa da ilimin yadda ya kamata a yi amfani da wannan wato tunani da wannan fasaha domin tallafawa a harkar tsaro. Akwai wasu abubuwa da nake so in ja hankali musamman ga waɗanda suke masu saurare ne da kuma turo kwamin. Abin da nake cewa shi ne, kaga wani yana faɗa cewa sanda ka ce ba za ka faɗi jihohin ba yana cewa aka yi kaji tsoron faɗa ka tona asiri mana kawai ko ya aka yi kaji tsoron ka tona asiri mana ko ya sani to yana da kyau mutane su gane cewa eh, zan yi ta'aliki addinance sai ka ba da amsa mm. yana da kyau mutane su sani cewa kowace magana tana da muhalli so ƙur'ani har ya gama sauka tare da tarin cirin ɓannar da annabi ya tarar shekara ashirin da uku babu wanda ƙur'ani ya taɓa kirin sunansa a kafiran makka abu lahab shi ma ba sunansa ba ne lakabi ne yana da suna so a yana da kyau su gane sallah a da la'asar an ɓoye magariba an bayyana biyu an ɓoye ɗaya isha'i an ɓoye biyu an bayyana biyu a asuba an bayyana duka dan musulunci ya nuna mana cewa kowane irin abu in kana isar da shi akwai abin da in gurin bayyana shi ne ka bayyana shi in ba gurin bayyana shi ma ne ka faɗe shi ka wuce a haka ɗaya kenan dakta zai yi ta aliki kan wannan sannan na biyu yana da kyau mutane su gane ni yanzu ina daina magana kan harkar tsaro babu abin da zai shafi ni na san dai ina rayuwa a ƙasar ne wataƙila abin da zai same ni kafin ya same ni ya shafi dubu iri irina ɗaya kenan sannan kuma kullum mutane su suke zargin malamai cewa an ja baki an yi shiru sama ga yanzu an zo ana tattauna wani ka ga ya ce an zo an shiga shara ba shanu me kuma ya kawo ni me alaƙata da maganan tsaro to cikin yanzu akwai wani adam ibrahim fola maimakon watakila ba mamaki ka samu sabkun lisani ne kana iya kana bayani kana so ka ce wata jiha sai ka ce wata in yana da bayani da zai turo na gyara sai ya turo amma kaga saboda rashin ladabi da rashin tarbiyya ina ganin yana da kyau ka yi ƙoƙari ka koma a koya maka tarbiyya na magana Allah abin da ya ce wa ƙulla ibadi ya kullu lati hiya ahsanu inna shaytana yanzabu bainahum maimakon ya ce a'a ka yi maganan abin da ya shafi ko ka kira sunan adamawa ne ka kira ƙabilan jikun da tibi maimakon ya ce a'a yana ganin jiha kaza ne take da waannan ƙabilun ba adama ba ne da yake ba shi da tarbiyya abin da zai iya faɗa shi ne kawai kai tsaye ƙarya kake yi wane wane kaza kaza to irin waɗannan alfas da Allah yana da kyau mutane su yi ƙoƙari kaga shi yanzu ba mamaki ce wanda makai bai da tarbiyya zai ji abin ya mai zafi ya za a ce bai da tarbiyya sai irin wannan uslubin na magana rashin tarbiyya ne ke kawo haka wannan shine abin da muke so mu gyara wa mutane wajen abin da ya shafi magana wani ma ya ce tsoro ake ji wanda wanda ya shafi halka ta ɗaya da ta biyu ya san cewa dukkan sharaɗin da ke sa ɗan adam Allah ya kashe shi dakta ya cika Allah ne kawai bai kashe ka ba saboda wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala abin da kai wani ɗaya bisa dubun shi bai taɓa yi ba a rayuwa amma yana ganin wai tare da haka kai matsoraci shine sadauki kuma abin da ana yi ne dan al'umma ne yau ka kana da harkokin da za ka koma ka ci gaba in ka ja baki kai shiru akan matsalolin nan ba abin da zai cuci rayuwarka sannan kuma al'ummar mace fa take irin wannan wanda ita ce kullun bala'in ke karewa kanta ita ce kuma ake tattaunawa ya za a samu mafita ita ce kuma ake samun a cikinsu wasu na irin wa'annan maganganun mu ɗauki ƙa'idar da manzon Allah ya faɗa cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut in ba alheri zaka faɗa ba dan Allah kai shiru sannan wannan rubutun da mutane suke zuwa su rubuta da hannunsu wa ma min katibin nan illa satabqa kitabatu wa in faniyat yadahu zaka mutu amma ban da ka rubuta yana nan da haka fala taktub bi kaffika ghairi shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu duk abin da alkiyama in za a fito maka da shi ba zai faranta maka rai ba ka rubuta shi da hannunka dakta na san kana da ta'aliki da wato a koda wannan lokaci idan mutane ya kamata su sani ko wannan mutum a cikinmu yana da mu cire addini mu ajiye shi a gefe mu yi maganar kai tsaye a matsayinmu na masu hankali ba mahaukata ba. Akwai maganar da kai da kanka idan za ka yi ta tsakaninka da matakka? wanda duk duniya akwai sirrin da baka ba wanda ko uwar da ta haife ka, akwai shekarun da in ka kai su, wannan sirrin baka iya bayyana shi kai da mahaifiyarka a kira ka mai hankali, sai da matakka. domin duk ka duk gogewarka idan ka bayyana al'aurarka ga mahaifiyarka sunan ka mahaukaci kuma ita ta haife ka kuma ba ka da kowa da ya kai ta amma za ka iya bayyana wannan sirrin ga matarka duk irin ƙauna da san da matarka take maka akwai maganar da idan za ku yi da mahaifiyarka in ka je gaban mahaifiyarka za ka ce mata to Jummai, ki jira ni in fito sai mu tafi Ɗan wannan takin da take tafiya kanta kai waje kai kuma ka to za ka ce mama ko hajiya ko inna ko gogo ko wace ce kake kira mahaifiyarka dama akwai magana da nake son gaya miki amma saboda jimai tana nan tunda ba ba ne ba aboke yin magana ba ce kinji kinji kinji kinji kinji sai ki tunani kuma sai na dawo kya gaya mu sannan har ila yau in za ka aikata wani aiki cikin ayyuka na mu'amala na kai da kanka babu yadda za a yi in ka ɗauki riga ka sanya a jikinka ai sutura kake sawa kuma kowa ya san cewar kana da al'aura me yasa ba za ka yi yawo tsirara saboda ya kamata ko wannan abu ka fito da shi fili kowa ya san shi ba sannan ko a tsakanin abokai da 'ya'ya a matsayinka na ɗan adam ba a matsayinka na musulmi ba ɗan adam nake magana yanzu na magana na ce mu cire addini malam ya bamu misalai a addinance to yanzu na dawo insaniya da human being yaya za a yi duk irin zaman da ka san ana yi a kowace irin al'umma dukkanin wanda ake samu baya iya ɓoye sirri kuma yana tozartar da al'umma kowa ya tozartar babu wata al'umma duniya ko ta gidan mahaukata da take ɗaukan shi mai hankali ballantana ina son in gaya wa masu sauraro cewar ko babu komi an kai mu makarantar firamare kuma mun zauna da su malam sannan kuma muna zuwa muna yawo muna ganin hatta da kasuwa da kake zuwa in ka je ai ba ka gaya wa 'yan kasuwa ka ce na zo kasuwan nan fa da dubu goma ko ta sai ya zan yi sai dai in kana tafiya ka ga abin da kake so sai ka ciro kuɗi ka yi ciniki sai ka cire ka kidaya ka bada to me yasa duk kake yin tsince-tsince da ɗauki ɗaiɗai akan irin waɗannan mu'amalolin na kai kanka a kanka ba ma kai da iyaye ko kai da makwabta ba saboda haka wato duk irin baiwa da Allah ya bamu da ilimi da wani gogewa hukumomi suna da haƙƙi a kanmu kuma ma muna da haƙƙi a kansu kuma wato ina ƙara jaddadawa ina sake maimaitawa cewar akwai rikici ga duk wanda yake karanta tarihin Najeriya ya sani tsakanin jukun da TV da Fulani kuma ya san akwai alaƙa ta wannan yanki na zirin abin da ya shafi jihar Benue da jihar Taraba da kuma wani yanki na mu'amala da ya shafi yankin jihar Adamawa. Na faɗa kuma ina maimaitawa, ina son mai saurare ya koma ya duba taswirar zanen eh, zane na ƙasa ya gani sannan kuma ya koma cikin littattafan tarihi musamman waɗanda aka rubuta a shekarun baya misali wanda aka rubuta history of Nigeria a cikin littafai da aka rubuce-rubuce a can baya musamman wanda ake karanta a makarantun secondary ko zuwa makarantun jami'a to in kuma akwai kuskure wani abu wanda yake ba daidai ba to wannan tuntuɓa harshe ne daga gurina ina iya yin kuskure domin ba na san komai ba ne amma dai ina iya ƙoƙarin in bi diddigi in gano yadda abin suke kuma aikace kuma kamar yadda na sha faɗa Dukanin ƙananan hukumomin da ke arewacin Najeriya babu ƙaramar hukumar da ban taɓa takawa cikin ta na aiki ba. Dukanin mazaɓu na kewaya gwargwadon rigage na Fulani da ƙauyuka Allah ya ƙaddara ya bani aron dama an zagaya. To wataƙila akwai abubuwa kuma waɗanda suke iya faruwa daga baya, ƙila bayan na bar gurin ko makamantan haka. To kuma in an ji kuskure da Allah kamata ya yi mana matashiya. don dole ne sai ana yi mana uzuri akan cewar mutane ne mu kamar sauran mutane za mu iya yin kuskure kuma za mu iya yin daidai amma wato kalmar ƙarya tana da nauyi matuƙa kuma wanda ka cewa ƙarya yake watakila ba zai iya fahimtar ka ba Wataƙila kuma ba ma shi ne zai zama alƙali ba sauran masu saurare da karanta rubutunka su ne za su zama alƙalai kuma baka san irin kalmomi wanda zai fito daga su ba wanda kuma harshe shi ma wani makami ne mai matuƙar haɗari wanda zai iya eh, taɓa ka watakila a kusa ko a nesa ba fata muke yi ba amma dai muna kira da buƙatar a kiyaye kuma a kula domin kullum ana son ne dalilin da ya sa muke yin waɗannan shirye-shirye shine don fito da abubuwa domin hukumomi waɗanda nauyin yake kansu tun daga kan mai unguwa zuwa abin da ya kai manyan sarakuna tun daga kan wato mai rikin takarda masinja har abin da ya kai shugaban ƙaramar hukuma kansila gwamnan jiha da sauran masu madafin iko kuma da sauran shugabannin hukumomin tsaro da sauran jami'an tsaro don su riƙa jin abin da watakila ba su san shi yadda ya kamata ba, ko kuma su sani cewar akwai buƙatar mu haɗa hannu da ƙarfe domin su cimma kaiwa ga gaci ga ayyukan nauyace-nauyace da Allah ya ya ɗora musu. Kamar yadda dama cikin zanen taswira abubuwan da nake ta magana a kai, na yi dubi wato abin da ake cewa a wato a local government administration, tsarin gudanarwa na mulki na ƙaramar hukuma wanda za a ga cewar kan matsalar tsaro waye yake da responsibility ma'ana wa aka ɗora wa nauyi kuma yaya nauyin shi yake raguwa zuwa wane sannan kuma yaya mu'amalar wane da wane take don ka ɗauki harkar tsaro kaga a ƙaramar hukuma kana da su shi shugaban ƙaramar hukuma kana da jami'in 'yan sanda kana da jami'in immigration kana da jami'in custom inda suke kana da jami'in civil defense kana da jami'in wato soja inda suke sannan kuma kana da jami'in wato road safety inda suke kana kuma da jami'in wato tsaro na farin kaya su ma inda suke Sau da haka kaga haɗaka ce to kuma haɗakan nan ka ga kowanne sai an zo an tattara bayanai na mu'amalar yadda za a rarrabawa kowa aikin shi kuma kowa ya aikin shi sannan a kai gaggaci a samu abin da ake nema da haka da Allah idan mai saurari ya ga akwai wata gaba da muka yi kuskure to ya sani tuntuɓan harshe ne daga mai gabatarwa ba lallai abin da muke faɗa maktubun ne kamar yadda yake a rubuce a cikin alkurani ba muna iya yin kuskure kuma koda wajen karatun alkurani muna iya yin kuskure a mana matashiya a ce ka fa ba haka yake ba kuma mu a shirye muke in an zo da gyara abin da muka gamsu da cewar abin da muka faɗa kuskure ne mu karɓi gyaran kuma mu koma mu gaya wa al'umma cewar rana kaza ga watan kaza ko cikin shirye-shiryenmu mun yi wani abu ko mun furta wani abu wanda yake ba daidai ba ne ko kuma in kai ka tambaye mu ba daidai ba ne muna da hujja mu gabatar maka domin ka amfana kuma ka iya amfanar da wasu waɗanda suka iya tambayar ka a wani lokaci na kusa ko kuma nan gaba kuma waɗannan bayanai ne da muke da imanin cewar bayan ba mu za su iya bayyana kuma in sun bayyana ga waɗanda watakila ba su ma taɓa ganinmu ba za saurara su ma suna iya ganin kuskure wanda Allah ya taimake mu sai mana addu'a ya ce kaga wani anan gurin fa kuskure yayi ba daidai ya faɗa ba ba haka abin yake ba ga yanda abin yake ni ga binciken da nai ga kuma yanda na gano yana da bambanci da abin da ya gano amma Allah ya yafe mishi wannan kuskure ina ma dai na tarar da shi na yi zamani da shi da nayi gyara kamar haka ake ta tafiya a dukkanin fannoni na ilimi da haka shi ma fannin tsaro da muke da gogewa akan shi baya nufin cewar ni da nake magana na fi kowa sanin tsaro na faɗa cewar akwai sauran masana tsaro kuma suna nan suna koya a gurina kuma ni ma ina koya a gurinsu suna koya daga maganganuna ina koya daga maganganunsu suna koya daga rubuce-rubuce na ina koya daga rubuce-rubucensu ina koya daga ayyukansu kuma su ma suna koya daga ayyukana wannan ita ce magana ta adalci kuma muna fatan mutane za su yi ƙoƙari su rika gaya wa kansu gaskiya kuma da Allah a daina ɓata data ta hanyar da bata dace ba domin in kai kalmar da ta mai da kai sha ta mai da kai wawa ka zama safihi to wannan mintin da kuma ɗigon datar da ka cire ka yi ɓanna kuɗi kuma ka yaudari kanka don haka da Allah a kula a gyara a dukkan Allah ya saka da alheri akwai wanda na ga turo ta tambaya mai muhimmanci wanda akwai wani abu da ya ta zagaya yan kwanakin nan wanda gaskiyar magana ina sani sai ban yi magana akan abin ba a tsammani na na dai san malaman da ke Najeriya ba za su ce ba su ji sanarwar da kafofin yada labarai suka fitar ba cewa za a yi doka ta hana ba da kuɗin fansa idan an kama ɗan uwanka ko mahaifiyarka ko mamat ko matarka ko ba wa in ka je ka ba da kuɗi aka karɓo shi to za a ɗaura mutum shekara sha biyar wannan ina so ya zama shi ne ta biyu datta wataƙila in ta kai wannan mu ware masa rana ranar asabar amma dai ni zan zo zan tattauna matsalar a addinance malaman da suka fara maganan cewa haram ne wai saddun lizzari'a wai saboda toshe kaba ta ɓanna tun yaushe ƙasa aka riga aka shiga cikin ɓanna ta yadda makamai ne ana shigo da su an shigo da su kafin a shigo da makamai kamata ku toshe hanyar da kada a shigo da makaman matsalan na yanzu ko shekaran jiya nan an je nan an ɗauki wata mata a nan unguwar ma'azu yanzu an zo ana cewa a sati nan dai unguwar ma'azu kaga aiwa matsa mai lutin minkum bi an zo ana cewa a sa cikin addu'a an zo an ɗauke ta so matsalan nan an batta ta yi faɗin da har sai da ya zamanto abinda ba wushe ke cewa cin danku har da suka da ta yadda yaran da ba kinnafin ɗin suke yi ba a'a saboda ganin a har abin da ɗanka ya fito sai su kama shi zai su bugo waya sai sai an kawo kuɗi wanda kafin a kawo wannan matakin malamai ya kamata su tashi su tayarwa da abin ba sai da aka kawo abu ba sannan a zo wai ana saɓani wai a kawo kuɗi ko ka a kawo ita ake yi wannan ba daidai ba ne zan zo zan yi magana akan wannan da maganganun malamai da suka ce in an kama mutum haƙƙi ne ga gwamnati ta karɓo shi idan an gaza ba za a iya ba to a ɗiba a baitul malin gwamnati a karɓo shi wannan maganganu yana nan na yi tanadin su kuma insha Allah zan zo in yi bayani akan wannan dakta wani yana tambaya cewa dan Allah dakta a fahimtar ka a daidai wannan lokacin da ake fama da rashin tsaro menene fa'idar wato kafa 'yan sanda na jihohi a ƙarƙashin jihohi menene fa'idarsa akwai wata fa'ida to a makalar da na gabatar a gaban kwamitin majalisar dattawa dangane da ƙoƙarin yin gyara a dokar ƙasa da ake yi ma'ana proposed amendment or alteration a constitution review wanda ya gudana a nan kaduna kamar yadda ya gudana a sauran sasani kuma kamar yadda na yi wannan maganar a lokacin da muka yi abuja stakeholders forum a matsayina na ɗaya daga cikin masu ruwa da zaki kan abin da ya shafi a birnin tarayya abuja na faɗa cewar kuma mafiya yawancin waɗanda suka yi bayanai suka gabatar da makalu sun kalubalanci yin 'yan sanda mallakar jihohi domin matsalar da ake fuskanta bari zan faɗi guda biyar kacal mm. cikin guda arba'in da ɗaya da nake bin diddigi a kansu ina yin nazari ne don fito da su a matsayin mai sa ido da kallo akan yadda ake gudanar da farfajiyar harkar tsaro abu na farko shin gwamnoninmu sun san ciwon kansu dangane da haƙƙinsu na tsaron al'umma? Abu na biyu, duk sanda aka gudanar da zaben demokuraɗiyya na ƙananan hukumomi a kowace jihar da PDP take mulki, za mu ji an ce PDP ta lashe dukkanin kujerun ƙananan hukumomi, wanda wannan ƙarya ce da cin amana da gunzugulu da annamimanci da munafunci da rashin sanin ciwon kai da kuma yaudara sannan abu na uku duk lokacin da jihohin nan suke fama da matsalolin tsaro yau na samu sanatoci guda shida ko bakwai jiya zuwa yau na aiki tare da su akwai sanata barke daga jihar katsina akwai sanata Malam Ibrahim Shekaru daga jihar Kano, akwai sanata Obasani daga jihar Kaduna, akwai sanata Kabiru Gaya daga jihar Kano, wanda shi ne shugaban kwamitin da ya zo Kaduna, yan shiyar Kaduna, wanda ya haɗa da jihohin Kano, Kaduna, Jigawa da Katsina. Sannan akwai sanata Bello Mandiya daga jihar Katsina, sannan akwai sanata Hassan Hadeja daga jihar jigawa da sauran makamantansu ba sai na lissafa su duka ba waɗannan sanatoci kowannensu yana tafiya da ɗan sanda to idan ka lissafa yawan sanatoci da muke da su kowanne yana da ɗan sanda 'yan sanda nawa kenan aka kwashe daga cikin al'umma ba sai sun yi aikin da ya kamace su ba sun zo suna yin aikin baban giwa domin da sun je sun tsare guraren da ya kamata da sanatocin za su tuka motar da kansu ba sai sun je gurin ba sai sun je sun tsare su ba to amma rashin cewar hukumomi da shugabannin hukumomi ba sa yin abin da ya kamace su yasa ake samun matsaloli kamar yadda a jawabi na firata da nai da kafafen yada labarai na cikin gida da na kasashen waje bayan kammala taron a yau da yammacin nan a Kaduna na yi kira da 'yan jaridu kuma na faɗa cewar wannan taro an yi shi ne domin wato abin da ake cewa tauna aya don ta ji tsoro sai na ce amma tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro na ce amma kuma bisa ga hasashe na da abin da na gani <clears throat> daga jiya zuwa yau to ba babu ayar a bakin tsakuwa ce kawai aka jefa aka fasa ta aka zubar domin yana da wahala a kai ga gaci saboda waɗannan sanatoci da suka taru a gurin dukkaninsu ban cire ko ɗaya ba har waɗanda ban ayyana ba sun cinye sama da kashi saba'in da biyar na lokacinsu suna danne-danne a waya a lokacin da ake gabatar da makalu a gurin da aka yi taron a kaduna a gidan janar hassan usman katsina wanda ake cewa state house sanda masu gabatar da makalu suke gabatar da makalu su da ya kamata su saurara su mai da hankali wajen yin rubuce-rubuce duk da yake ana ɗauka ana rikodin amma ai wannan abu rikodin na iya ɓata amma jawabansu suke rubuta kamar yadda aka ce ba ni da tabbacin cewar ko sahihi ne ko ba daidai ba ne ga malam a kusa ma ku ci baƙarra, wa ma ku fi zafarra saboda haka kaga wanda aka turo a matsayin wakili ya zo ya ɗauki bayanai gurin al'umma ya mai da hankali akan danne-dannen waya da buga waya da sauraron 'yan bangar siyasa da kuma zuwa a makare saba alkawari an ce za a fara taro lokaci kaza bai tsare lokacin ba yau ne aka yi taron jiya da yau aka yi kwana biyu saboda haka kaga bai nuna cewar akwai mai da hankali da nuna da gaske ake yi ba wanda ya ba da damar sauran mutane mahalatta kusan sama da kashi biyar zuwa 90 cikin ɗari. su ma suka mai da hankali da yawaita surutu da fira da tashi wancan ya gaisa da wancan wancan ya gaisa da wancan kenan da shugabannin da mabiyansu duk an tara marasa nutsuwa da mai da hankali marasa manufa ne to marasa manufa idan ka san mm. ina kake ba a ina kake yanzu daga ina kake to to ina kake yanzu ina kuma kake so mm. to sannan abu na hudu jami'an 'yan sanda yanzu waɗanda suke ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya mun sha gani ko muna da hujjoji barkatai waɗanda gwamnoni suke amfani da su wanda ake da zargin tun da ban gani da ido na ba ko ba ni da shaida ko ba ni da hujja ake zargin manyan jami'ansu in suka zo jihohi in za a yi kamar zaɓe na jiha ko makamantansu shugaban da yake mulki ko in za a yi zaɓe na cike gurbin ɗan majalisar jiha ko ɗan majalisar tarayya ana amfani da su waɗannan jami'an 'yan sanda ta hanyar waɗannan gwamnoni duk da cewar 'yan sandan nan suna ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne a yi amfani da su a ba su kuɗi ni ba ban ga an ba su kuɗi ba ba ni da shaida amma ana zargi da tuhume-tuhume ire-iren waɗannan to in kuwa suna yi wa 'yan sandan tarayya suna ƙarƙashin tarayya yaya kuma lokacin da 'yan sandan suka zama ƙarƙashin su sannan abu na biyar idan aka maida cewar an ba wa jihohi daman su ɗauki 'yan sanda. To jihar da ke APC, duk 'yan sandan 'yan APC za a ɗauka. Don haka ba za su kare muradin jama'a da tsare jama'a ba za su kare muradin APC ne da tsare APC. Duk jihar da ake PDP za su kare muradin PDP ne, kuma 'yan PDP za a ɗauka duk wanda baya PDP ba za a ɗauke shi ba. Akwai wata jihar. a nan arewacin Najeriya. Da shugaban jam'iyyar ɗaya daga cikin jam'iyyu, ba zan ayyana jam'iyyar ba ko ba zan bayyana jihar ba. Amma masu saurare na inda suna bin diddigin kafafen yaɗa labarai. To sun ji, shugaban wannan jam'iyya an ce Allah ya kawo zaman lafiya a akwatin zaɓe in an zo, ya ce in dai jam'iyyar su ba za ta ci zaɓe ba, kada Allah ya kawo zaman lafiya. ba a yi mai komai ba ya yi ikirari da cewar sanda aka zo za a ɗauki ma'aikata a wannan jiha ya ce duk wanda za a yi wa intabiyu ma'ana za a gana da shi don ɗaukar shi aiki sai ya nuna shaidar katin zama ɗan wannan jam'iyya a wannan jiha in ba ka da katin wannan jam'iya na zama ɗan jam'iyya kada ma a saurare ka sannan na uku an zo za a yi ƙarin girma da kuma yin bincike na ma'aikata don gano masu takardun bogi da kuma wato eh, ma'aikatan bogi da ake yin ƙari a kansu shi ma ya yi magana ya ce matsawar duk wanda ya nuna katin jam'iyyarsu to kada ma a tuhume shi kawai a sallame shi ya tafi to wannan kaɗan ne daga misalai kaga kenan idan aka ce yau gwamnoni ne suke da iko da 'yan sanda to nan gaba ma za a ce zawo ana cewa kuma gwamnoni su yi iko da sojoji gwamnoni su yi iko da jami'an dss da dukkanin jami'an tsaro gaba ɗaya dukkaninsu babu wanda ba a tuhuma da cewar suna ba da gudunmuwar almundahana da cin amana da kuma wato haɗa kai da gwamnoni wajen aikata ayyukan da ba su kenan ba musamman cin zarafin abokan adawarsu na jam'iyyu waɗanda ba su jam'iyya ɗaya tare da kuma sauran waɗanda suke jam'iyya ɗaya amma ba su da ra'ayi iri ɗaya. To, in mun kalli waɗannan da sauran abubuwa masu yawa, Allah wadaran duk wanda yake da tunanin a yi tsarin ‘yan sanda na jihohi a yanzu, a irin wannan yanayin, sai kuwa idan nan gaba mun canza tsarin tarbiyyarmu da mu'amalarmu, mun gyara yadda ake yin abubuwa bisa ga kwatanta gaskiya da kuma wato nuna amana. Yanzu misali, inda gaske ake yi, na bi yankin wato na kalli lokacin da jami'ai sanda aka tashi taro, manyan shugabanni da za su bar gurin, da kwamishinoni, da 'yan majalisu, da kuma wato a shugabannin majalisun jihohi duk da ke su ma na kalubalance su jihohin gaba ɗaya guda hudu dan shugaban majalisa ɗaya ne ya zo da kanshi sauran duk sun turo mataimakansu ne kuma magana ake yi ta gyara akan doka to wanda ya kamata a ce da shugaban majalisa da mataimakin shi sun zo ko ko shi shugaban majalisar ya zo da kanshi to sannan kuma idan muka dubi wannan za mu ga cewar yayin da aka zo a gurin wannan taron an ajiye jami'in tsaro akalla akalla a lalata tsakanin DSS da ɗan sanda da mobile aƙalla ka ce an ajiye sama da mutum kusan tamanin suna aikin baban giwa domin a state house za ka tsammanin cewar a ah, ainihin gurin zaune muke lafiya to shin duk kuma sanda za a yi zaɓe misali a jihar edo jami'an 'yan sanda dubu nawa aka ce an kai ina tsamanin kamar dubu goma jihar ogun nawa aka kai sanda za a yi conclusive a kano nawa aka kai to amma an gaza sanda za a yi zaben mai da gurbi na ɗan majalisa da ya rasu a karamar hukumar bakori da wasu gurare a jihar katsina da kuma wato ina tsammanin har kama a jihar zamfara ma an samu jami'an tsaro da ake tarawa shin ina waɗannan jami'an tsaron suke ake bin 'yan uwanmu ane musu kisan gilla ane musu kisan mummuke ana kashe su a ƙone su a ƙone abincinsu kuma har yanzu muka zo muka shiga barazanar fitinar da za a iya fuskanta nan gaba wacce ta shafi matsalar abinci idan ba a tashi tsaye ba domin kuwa gurare da yawa muna da bayanai cewar 'yan ta'addan nan sun umarni cewar sun umarci cewar manoma kasu kuskure su je gona to kaga kenan idan mutum ya kalli wannan abubuwan da na faɗa ya isa ya zama alƙalin kanshi cewar maganar 'yan sandan jihohi bata mata so ba a ni fahimta ta kenan kuma wannan shine ra'ayina kuma mafi yawancin waɗanda suka gabatar da makala a wannan gurin gabatar da gyaran eh, constitution sun kalubalanci wannan sashi kamar yadda aka kawo shi aka buƙaci cewar a tattauna akan shi Allahu alamu ah, gaskiyar magana mun so mu buɗe layi amma dare ya ja dakta a ba mutane eh, eh. su ma lokacin da suka aje suna a jama'a mun so mu buɗe layi amma na ga kamar dare ya ja duk da yana ci a ba mutane na ba dakta wani yana maganan jiya kamar ko akwai magana da kai a BBC ne mm. ya ce shi bai ji abin da ka faɗa ba sosai so ni ma ban san abin da ka faɗa a BBC ba a jiya To, uh, wato ajiya na yi fira da gidajen uh, yada labarai na kasashen waje da yawa, so ban san makamar maganan da yake yi ba, saboda sau da yawa su waɗannan kafafen yada labarai uh, sukan taso da tambaya ne daidai da abin da yake faruwa. Mm -hmm. Ni kuma in ba su bayani, wani lokaci sukan kira ni daga can. sai cinsu wani lokaci kuma wakilansu da suke nan Najeriya. Ah, kamar yadda, ah, to kaga ban san ah, mai takamaiman abin da gwiwar abin da ne magana ba. Da kamar na san takamaiman gwiwar abin da malam yake magana, da zan iya yin magana, saboda na san kamar jiyan ba da BBC kawai na yi fira ba, <clears throat> to kuma rike abubuwa irin waɗannan. sukan zama wato wani abu masu wahala tunda abin da yawa na san jiya na yi fira da doce wele na yi fira da bbc na yi fira da voa abin nan bbc english service sun kira ni na yi kuma fira da wato da cnn so saboda haka kuma duka dai abubuwan da ake magana dai na san akan harkar tsaro ne to amma abubuwan suna da yawan da gaskiya ba zan iya tunawa in riƙe kai tsaye ba watakila ƙwaƙwalwan ta tafi da shekaru da sauran makamantansu amma dai da zai bani matashiya mm. watakila da zan iya tuna e, menene tambayan da aka yi min da kuma amsan da na bani. Ko wata magana da kai ka kira sunan jam'iyyar PDP da ba magana muke ta siyaka ba. Mm. Wa inda ma kawai komai yana iya shigowa da abu ne mm. da yake da alaƙa na tsaro. Eh. To ban sani ba ko misali kake bayarwa kawai. domin kusan abin za ka ga ina kullum fi hali. Ai na ce idan APC ce take mulki hmm. za ka ga dukkanin wanda ya lashe zaben kansuloli da ciyamomi na PDP ne, na APC ne. Hmm. In PDP ce take haka, idan Afga ce take yi haka, idan YPP ce take yi haka, hmm. duk inda gwamna yake za ka ga bin yarima ake yi a sha kallo, ba a sha kiɗa ba. <laughs> Yawa, bin yarima ake a sha kallo. To wannan ita ce matsala. so kaga tunda yan manuniya ta nuna kuma ita kanta gwamnatin ƙasa idan aka zo aka ce yau shugaban da yake mulki na jam'iyyar PDP ne za ka ga ko zaben gwamna aka je yi sai an yi da kyar ake iya kayar da su haka nan idan APC take mulki haka nan idan Abga ce take mulki ko YPP ko sauran jam'iyyu waɗanda ba zan iya rike su ba wannan misalai ne nake bugawa ni ba ɗan kowace jam'iyya bane a yanzu amma a matsayina na ɗan Najeriya zuwa nan gaba ana iya jina na ɗauki jam'iyya don kada wata ran dauka wani ya ce ba ni da jam'iyya yanzu dai bani da ita lambar waya da za a kira sifili takwas uku bakwai takwas uku tara hudu biyar ita ce lambar da za a kira idan mutane suna da ƙarin bayani ko tambaya akan abin da dakta na so mu shiga amma za mu bar shi ranar asabar mm. zai zama shi ne matashiyar abin da za mu tattauna a kan shi mm. wanda kafin ranar asabar din a addinance ne zan gabatar da karatu ko da rana haka mm. a kan matsalar kudin fansa su amma za mu zo mu kalle shi a dokance a najeriya shin na farko kenan maganar a zo wai ana maganan wai doka kana ji kana kallo a kama babanka ko mahaifiyar mutum mm-hmm. ko matarsa ko ɗansa in ja na zancen ya bani dariya to wallahi wani lokaci sai ka rasa sani wai mutane sai sun sha ƙwaya ne suke zauna su mm-hmm. kawo wani motion ɗin wallahi a alam na ka ga ai kamar misalin da na bada ne yau eh. Eh, wato me ake cewa farofaron eh, garin banza a farofaron banza yake karewa mm. magana ce a fili laifin matsalar tsaro da kuma matsalolin da muke fama da su a Najeriya ba laifin mutum ɗaya ba ne, laifina ne, laifinka ne, laifinku ne, Laifin ki ne, laifinta ne, laifinsu ne. To, saboda sai mun kalli abin da zimmar cewar kowa yana da gudunmuwar da ya kamata ya bada sakamakon raunin da yake da shi, sannan za mu iya kaiwa ga gaci kuma mu samu matsaya. Kaga abin da na gani tsakanin jiya da yau, ne wa kaina alƙalanci. da cewar maganar constitutional review da ake magana za a yi labari ne shafa labari shuni ne don ya zama dai an ɗauke hankalin 'yan ƙasa ana dai yin wani abu motsi ya fi laɓewa dalilin na shi ne ban gamsu da cewar da gaske ake yi ba ban gamsu da cewar akwai manufa ba ban gamsu da cewar akwai kishi da ƙaunar a yi abin don al'umma ta amfana ba dalilai na kamar yadda na bayyana shine ga irin zaman da na ga ana yi a gurin tun da na zauna yau ni da wasu waɗanda zan iya tuna fuskokinsu yanzu wallahi ko motsawa ba mu yi daga gurin ba tun da aka buɗe taro da addu'a sai da aka ta rufe taro da addu'a to amma kuma ba mu wuce kashi ɗaya cikin ɗari ba a cikin sanatocin nan gaba ɗaya dukkaninsu ban cire ko guda ɗaya ba babu wanda ya yi minti goma yana sauraron abin da ake gabatarwa ba tare da ya ɗauki waya yana ansawa ko kuma ya tafi yana chatin ya ko kuma yana danna text ko yana danna danne wanda ka tabbatar da cewar duk ɗan adam da hankali ɗaya yake da shi to babu yadda za a yi yana ansa waya ko kuma yana danna waya kuma a the wannan lokacin kuma yana sauraron wanda yake gabatar da makala kuma yana ɗaukar biyu da abu yana rubuta yana ɗaukar bayanai kuma yana mai da hankali a kan shi saboda haka cikin akalla mutum ashirin da kungiyoyi ko mutane ashirin da shida da suka gabatar da makala jiya ina sa in tabbatar da cewa waɗanda aka cewa madalla za mu duba abin da kuka yi ba wuce guda uku ba kenan su ne kaɗai aka mai da hankali aka saurari abin da suka faɗa sannan kuma wato na ji takaicin cewar al'umma sama da kashi wato saba'in da biyar cikin ɗari zuwa tamanin na mahalarta wannan taron sun zo gurin taron sama da awa ɗaya kafin zuwan su wakilan a yau a rana ta biyu a rana ta farko ban isa gurin da wuri ba amma a rana ta biyu ina da hujjoji na yin alƙalanci sannan kuma an yi ƙoƙari duk da yake na yabawa shi shugaban kwamitin wato sanata kabir ibrahim gaya wajen neman gafara al'umma da kuma yafiya a kan watakila waɗansu abubuwa da aka yi na kurakurai kuma da cewar sun ƙara ba da wasu kwanaki nan gaba ga wanda yake da sauran abubuwan da zai janyo hankalinsu wanda kuma ina sa ran idan dama ta bada ni din ina ɗaya daga cikin abubuwan da zan rubuta musu a matsayin shawarwari don gabatar musu a ɗaiɗaiku ko kuma gabatar musu a tare tunda dukkaninsu babu wanda ba ni da alaƙa da mu'amala ta kai tsaye tsakanina da su don da na san wannan ɗabi'an za su yi ta to da tun a daren jiya zan buga musu waya ɗaiɗai in ba su shawara a guji yin haka domin yin rashin mai da hankalinsu da sauraron masu gabatar da makalu shine ne ya sa waɗanda suke zaune su kuma suka mai da hankali ga yin taro a firarraki gurin ya zama kamar wato cin kasuwa ake yi maimakon ya zama magana ake ta kundin tsarin mulki kundin tsarin mulki kuma shine ruhi shine zuciyar ƙasar shine ake son a gina akan doron shi wanda na sha faɗan cewar da za mu yi aiki da constitution ɗin da ni na sani kashi ashirin cikin ɗari malam wallahi da ni da kai za mu ajiye motar ma ƙofar gida da makullin motar da kuɗi naira dubu ɗari ko miliyan ɗari kuma da samu mu je mu tarar da su. So da magana ce ta adalci, constitution ɗin ya tanaji adalci, dokokin ƙasar mu sun tanaji adalci babu addini. dama duk wanda ya rantse da alkur'ani ya rantse ne a matsayin shi na musulmi ba ya rantse ne a matsayin shi na wanda zai kare alkur'ani ba duk wanda yake kirista ya rantse ne a matsayin shi na kirista ba matsayin wanda zai kare addinin kiristanci ba domin Najeriya ƙasa ce da aka gina ta ba bisa addini ba ƙasa ce da aka gina ta bisa tsarin dokoki waɗanda ɗan adam ya zauna ya shimfiɗa wa kanshi kuma waɗanda suka yi tsarin dokokin nan duk da yake akwai son zuciya a kowane mataki na tsarin dokokin to amma kuma an yi ƙoƙari matuƙa kuma an yaba mun yaba mu masu bin al'amuran yau da gobe mun yadda da cewar in za a yi amfani da shi kashi ashirin cikin ɗari za a samu amana za a samu tausayi za a samu ƙauna za a samu tsaro za a samu kwanciyar hankali za a samu sauƙin yunwa da talauci da matsi da bala'in da ake fama da shi kuma za a samu wato kaiwa ga gashi kuma ƙasar ta ci gaba. A numban wayan da masu kira za su kira sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku sai tara hudu sai biyar sifili. Akwai numban wayan da ya kamata mu aji don da za su kira daga ƙasashen waje amma ta wasu kawai ba mun wani kami amfani. da Ah, ita kuma sufuli takwas sufuli ah, shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida hudu uku ah, ga wani ɗan uwa yana kan layi don muji mai yake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana aliyu muhammad daga jihar sokoto na malam aliyu daga farko muna addu'a kamar kullum ga wannan makaranta ita karanta ta da chairman da ake jagoranta a kan namijin kokari ga godiyo na tattauna dukkan abin da shahi a ƙasa kama daga matsaloli na addini har zuwa abin da shahi yadda ake mulka al'umma a ƙasa da kuma matsaloli na tsaro yanzu muna addu'a Allah ubangi subhanahu Allah ya ƙara ka wannan makaranta kuma Allah ya kare ka haka babban bako dakta muna addu'a kuma za mu ci gaba da addu'a insha Allah fatan mu Allah ya kawo lokacin da wannan kasa za ta juya ta zama tana amfani da irin kudan ganin cewa kai karshen waɗannan matsaloli Allah kuma ya sa wannan ya kasance abin da zai faru insha Allah ba tsaya ba ah, gaskiya na na program tun daga farko har zuwa yanzu da na kira ah, kuma na ji daɗi sosai gaskiya lokacin da an ka malam yana yana duba comments eh, comments inda sun ka dace a mai reply amma gaskiyar magana ita ce cewa ba yadda za a yi a program irin wannan ba a samu wasu waɗanda magana ta son zuciya kawai don yanzu wala lokacin da malam ya program dakta ya program na farko tun daga bayanin daji da ya fara kusan daga yanke kasashen imamurai har yadda gano abin da ya ƙara burge ni da sanin cewa daktar ya sa abin da yake sosai tun da ya ɗauko bayani sai da jingine da dajin da kusa da angon mai a za a wannan ya tabbata mai cewa tsakanin da Allah masani ne kuma na hakika duk wanda zai wata magana ta suka kawai yana yi na don son zuciya ko kuma don hasada mugun ciwo dakta ina da yan tambaya akwai wasu maganganu waɗanda national security advisor nsa kwanan baya waɗanda tsakanin da Allah mutane sun daɗe kuma har yanzu za a ga an zauna in ala gira ala ɗan tattauna a kan wannan maganganu lokaci da nsa bayani akan cewa ya hito giri karara ya faɗi cewa ba makamman da aka tunanin kasa ta mallaka da kuɗaɗen da shugaban kasa mada Buhari ya tsada a ce makamman. babu makamman wasu na ganin cewa i e, ya yi kira faɗa ma al'umma duniya su ne daidai ne wasu kuma a daidai lokacin Allah wasu na ganin cewa hito a bayyana zai ƙara ma 'yan ta'adda ƙarfin gwiwa na ganin cewa suna iya auka kusa na tun da dama ba su tare da makamman da za ta iya ne shi ba. a daidai wannan lokaci da al'umma ke samun saɓanin bambancin ra'ayi ga tattauna a kawai matsala ne ne fahimtar dokta wannan shi ne ƙarin bayanin da ke bukata kuma Allah ya saka muku da alheri jimala. Ina yana tambaya. Eh. alaikum daga ina? Daga Diba, kenan. Wa eh. malam kana da tambaya ne?

Mai magana? Mai magana Yusuf ne. Kamala Yusuf, dakta na jinka. to masha Allah ina yi maka wata kai manzan tsarin mutar yi su eh. yi ma dokta wato Allah ya cutar alkhairi to amin amin na ji daɗi yanayin yadda yake kokarin tantance da bibiya da yanayin da bayan ke bada shawarwari harkar kuma musamman da na biya farfaɗa lokal gwamnan da yawa wanda kusan duka dokar gwamnatin Najeriya ya ce ya zaga Allah ya saka da Allah ya amin assalamu alaikum wa alaikum na wace magana da ne da jama'a da dinka ah, da da dakta shi da aikin aikin amin amin ah, kira ne ko in gaishe da dakta to mun Assalamu alaikum. Wace magana? Kusa mai sa tsarari. muna jin ka. Ina yi wa malami na fatan alkhairi. Tunam. Sannan ina ne ga gaisuwa zuwa ga dakta tare da fatan Allah kai dakta gida lafiya. To amin. wannan shi ne dama kawai na tsane in da babban malamin mu a na madaukakin muna godiya dakta ma yana amsa Allah ya saka da rani assalamu alaikum alaikum assalam wa magana malam zaharaddin shehu ne da zakiga malam madaukakin to malam zaharaddin dakta na jinka na gafata ina yawan dakta barka da wannan lokaci hmm. Allah ya ƙara tafasa Allah ya ƙara zurfin ilimi da bincike kan wannan sargogi na kuma na. To amin amin amin amin. malam kai kuma Allah ya kara kare ka daga shirin majiya Allah ya kara ɗaukaka Allah ya kara girma malam amin amin amin amin kuma abin da dakta yake magana mm. a kan sabbin nan na zaɓe in jiha gwamna yake mulki su jam'iyya yake Allah ya kalla malam haka ne duk gwamnan da yake mulki jam'iyyar ta ce take ci kuma wata jam'iyyar ta ci ba a ba ta yi a murɗe in an ga tana da kwari a murɗe a yi kan toma a je hana wannan ta don mu ta fara a ji dama na. Allah tsara je ma mara Allah ta a zama lafiya Assalamu alaikum Alaikum salam plan Na magan daga ina Ni sunana dan Amtala ne daga kasar Libya nake Daga kasar Libya eh muna muku da tsere malam musamman ma abubuwan da kuke mana gaskiya Allah ya taimaka muku Allah ya mana jagoran to muna sannan kuma yana gaida tabbata Allah mai da shi gida lafiya to mun gode uwa masha Allah masha Allah to alaikum lafiya alwace ce ana magana da kake dausi a kotun na saudiya to fi yana jinki ina yi wa malam fatan alkhairi to ina ina amsa yar uwa malami tsarin bayan da nake so ne akan maganar da ya yi na tsaro na baya ban samu na kira ba hmm. gaskiya maganar sauki da ake so a samu a najeriya hanya biyu ce ake so a samu kowa ya samu matsalaha su su samu matsalaha masu yin laifukan amma mu samu matsalaha tsakanin da su. Na farko in dai in dai yau wato in dai har kaga kamar ƙananun ma'aikata hukuma suna ƙoƙari to mu matsalar inda yake a ce kira da sama Shi ne babban matsalar mu a Najeriya. inda za a ce kira da faɗin mutum yanzu wanda zai kashe kaza sai ka ga an eh, zai sata kaza sai ka ga an ce irin rai da rai wanda zai kashe mutum goma ka yana yawo a Najeriya to in dai karba za a daina kira daga sama din nan ba to gaskiya dai matsalar tsaro sai dai addu'a kuma kamar yadda malami ce Eh ba su shi ba namun ba za su neme shi ba sakamakon ba shi ke so ba sun fi son wanda ba Allah ne da ba a a tare da su ba. Mu dai muna fata Ubangiji Allah ka mana sauki kuma malam kokarin da yake yi Ubangiji Allah ya kara mai kaimi a kai ko kuma Allah ya tsare ku ya tsare mutuncin ku Allah ya kawo mana sauki a Najeriya. Amin amin. Amin amin na akwai layi na biyu mhm. a ci gaba da kira ta whatsapp sufuli takwas sufuli uku tara bakwai biyu sai tara biyu zan mu ɗauki wannan kira assalamu alaikum assalamu alaikum ya ɗan uwa salular nan taka tana da matsala assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam dan ina ma wa alaikum assalam yawa ina ma dakta maraba sannan kuma ina gaishe da babban malami na ina nan kira ne daga London nan to malam ya London alhamdulillah sunana Abdullahi Zaria to malam dakta yana amsawa yawa to ina ma dakta barka zuwa wannan guri wannan babban makaranta namu ni dakta abin da nake so dama in ce game da abin da ya shafi a tsaro a mu ita ce wai su wa'innan mutane da mukan gana kama su jami'an tsaro suna ƙoƙari suna kamo su wai menene gwamnati take musu bayan an kama su an nuna mana su shi akwai wani abu da gwamnati ke yi domin a nuna ma waɗanda suke gani suke yin irin waɗannan miyagun ayyuka su gama koma irin waɗannan mutanen domin su daina da wani abin da ke su kiran tambayi dokta. To dokta ya ji tambaye ka kuma in Allah ya daji amsa. to na gode assalamu alaikum daga ina sunana Ubaidullahi Buzu da zama ta kanan Najeriya. Kamala Ubaidullahi Buzu dakta na jinka. To dakta Allah ta kama da alheri da kai kan kamala da dukkan masu taimaka muku ayyukan nan. Wanda tsakani ga Allah bayanan dakta kusan nuna ke ɗari musu ɗari na gamsu da su duk ya hmm. Wanda ni musamman wannan bayanan da ya bada kan zaman da suka ji kan za a yi gyaran constitution a Najeriya. Wanda wannan abubuwa ne wanda kowa kowane gidajen rediyo ne yawa sun yi program kan shi wanda bayanan da ya gwada cewa su ɗan majalisun da ya kamata a ce su ne suka yi ruwa suka yi tsaki domin gyaran constitution ɗin domin su kula da abubuwan da talakawa ke bata, a iskar abin da ya kamata yana ci zamu talaka kana a yi abin da zai kasance cewa yana zai zamu talaka kaga sun je wani taron sun nuna ba su ma damu da abin da aka kira ce zama kashi ba to ba da nan sun irin su daftar ake kira wa'anda su ne masana duk yadda ilimin su ya kai ya kawo da irin bincike da suke yi a kan suna, suna zuwa su rubuta manƙala mutum ya zauna ya karanta kaga kenan karatun da yake gaskiya zai da wani amfani saboda su wa'anda ya kamata su samu dokar hannu ko su je su tsaya a dokar ba su damu da abin da ake tattauna maka shi ba wanda wannan ina da tabbacin cewa akwai mutane wa'anda masu kama da rakta da wa'anda ba su kai rakta ba da wa'anda suka wuce rakta kullum kwanci tashin da suke yi da suke kan wannan harkar kamar shi tsaro da ake mama ita a wannan ya za a yi su su rubutu su aika ma hukumomin tsaro ya za a yi aika wa gwamnati ta jiha ce ko kotun da tarayya ce kullum burin su a kan cewa su a wani yasu na malamai masu bincike ƙarin su da suke ganin shi ne ya kamata a samu ita saboda sun ka ganin suke da suke suna bibiyar ƙasashe ƙasa kaza ta samu harkar yawan tsoro iri kaza a shekaru kaza wata hanya suka bi suka bi wannan suka zuciya su zama suna magance wannan kare kenan duka gwamnati sun yi na ƙalubalen da gwamnatin tarayya da wasu jihohi da jami'an tsaro wannan harkar tsaron ba su kwanta kare saboda ba ita suke ba gaskiyar da wanda da a cikin suna kai malam ubaidullah ya gudu wannan kalubalen da kai bai ma yawa ba kaɗan fara daga ko da ta jiha ne daga kawo kai a fara sunna ka ga dai ni da kai ga Allah ina rubuta tun maganganu mu na mutane musamman irin su dakta ni ilimi na bai kai ya kawo ba kana ko ina sauraron malama da yawa wanda me yasa na faɗi wannan magana ni na shiga cikin rigan malaman ne suna tafiya tare da ni da kuma sun su dakta suna tafiya tare da ni wannan maganar suke faɗa cewa ni ina da yakini wallahi kan maganar suke faɗa zan suna wallahi gaskiya suke faɗa kuma yakini na kan maganar zan iya kara maganar suke faɗa wanda da a ce ana bin tsarin masu bincike a kan sunna wallahi da zai su magana saboda kun ba kun yake da su ba ba a sosai shi dan Allah suke idan talakawa suke su kowa a san masu cin kuɗin talakawa ba dan talakawa suke ba suna yi ne dan ma'aikata matsalar kullum suna kwashe mutane to yanzu malam ubaidullahi menene kiranka ko tambayar da kake da shi ga dakta to ni kira na ga hukumomi da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihun da baki ɗayansu da jama'ar tsaro kalmar farko su tsoron Allah ina da yaƙini in suna da ingantaccen tsoron Allah wallahi bai yiwuwa shi shugaban ƙasa yana kwanci ana tsaron shi ya kwana lafiya ya tashi lafiya gwamna na kwanci ana tsaron shi ya kwana lafiya ya tashi lafiya manyan shugabannin jami'an tsaro suna ana tsaro suna kawo na lafiya rashin lafiya talakan da suke sun kuɗi dan shi su anan da ya ɗaya su dan shi da malaman tsaro suke aiki dan shi yana kwanci cikin kalubale wani ma yana yin bacci ne ido ɗaya mai samun bacci wani ma kwana yake zaune a akan sunna zuwa Allah sai ga wannan. To me tambaya ka ga dakta ne akan matsalar? Tambaya ta ga dakta ita ce wai dan Allah a tsarin constitution na Najeriya su daktoci in sun zauna sun tsara wata makala sun je sun cin karu gwamnati tarayya sun kwaranta mata kan samun ganga wai in gwamnati ta irin kula da abin babu damar za su je su buga ta kotu a cila ta ta sai aiki da dokar duk nan a samu zaman lafiya Allah saka muku kula alheri Allah ka shi lafiya to malam ubaidullahi abuzu dakta ya ji wannan tambaya taka kuma na san dakta yana da amsar da zai ainihin wato bayar a kanta assalamu alaikum wake magana mai magana nuna ne daga nan ba malar nuna dakta na jin ka mai malar da magana ne ana yin alamar to mai magana mai tambayar ka akan abin da dakta ya gabatar kaman sai ka ɗan rage inda kake saurara sauki na shigowa ta nan Na'am, dakta na jinka. To gaskiya wannan alura taka tana kawo wasu wasi dan uwa. Assalamu alaikum. Na muna jinka wake magana. To Yahaya Abdurrahman. Amin Abdurrahman. To Malam Aminu Abdurrahman dakta na jinka. wanda da farko wani kuma ta alheri kuma ina nan kira daga jamhuriyar kamaru to malam dakta na jin ka yawa malam to ni na haifafan najeriya ne abin da sun dakta ya don kai ke jan hankali a kai da dai na da ishirin game da su mahukuntanmu na najeriya da ruwan tsaro eh. ina da ko in kai yiwun alaƙa dakta su da magana za su shi. Eh. ne. Irin da rike kamun ne. a zaɓa sun fahimci cewa da mu da sun duka talakawa na Najeriya magunawa da suke wa talakawa da sunan sun karɓi oda daga sama ya kamata in Allah ya sa malam zai iya jan hankalin su su fahim ita tana fahimta muna son a jan hankalin su su gane mu da su duka talakawa ne wannan musguna da suke da sunan sun karɓi oda yana da kyau malam a jan hankalin su kawai da wannan yankin taimaka wajen sake kuma ɗaure wadatar tsaron. Na fatan Allah ya fata muka kawai da ne kan taimaka wajen sake tabbatarwar harkar tsaro. Mm, na mun ji ka insha Allah. Dakka ya ji malam Allah ya saka da alheri. Ga malam Ali na ga ya dawo to ina ganin yana da wani abu muhimmi ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi. Malam Ali ka dawo kenan. Eh na'am insha Allah malam. Na'am. Ah dan wanda ya sauka wanda ya yi jawabai masu kyau sosai. Karshen eh, magana ce ta sa da dawo. Wa kenan. inda magana wanda ya magana akan cewa da me yasa ba babu wata doka ne a constitution Najeriya da za ta mutunta mu shugabanni aiki da research hmm. eh to nan yanzu ala kalla ina da tambaya ga dakta duk da zai ba sani ko tambayar za ta ɗauki nauyi hmm. galibi za ka samu a ƙasashe ba so da ci gaba ah, ko da a matsalar tattalin arziki haka kasa in ta shiga da zan manta ba ko lokacin da corona ta yi masu ashe aiki na tattalin arziki akwai minista na harkar kudaden na kasar faransa ina ganin wannan lokacin takarda an ta rubuce lokacin da ya fahimci cewa shi bai iya magani matsalar tattalin arzikin bai sai zai farfado da shi ba karshe takarda ya rubuta ya yi wasiya kuma ya kashe kai ne ne yana ganin cewa shi ba zai iya to a nan kasar da yake muna tafiya ne da harka ta addini mun tabbatar da mutum ba zai iya zartar da irin wannan hukunci ba ya kashe kai ne saboda wani abu haka na zama yana da addini ne hmm. amma abin da kasa ya tambaye dakta ana shine matsayin dakta da irin sa cikin daga rai da kuma bayanan dakta ya ta gabatar su a sun nuna alamar cewa gurgudu don wata kafa ko wata hukuma da ya kamata a zama da ita a gabatar da mata da bayani ta yadda za a yi maganin wannan matsalar da ke faruwa a wannan kasa tun da kamin ma ta kai inda ta kai har ma yanzu da ta yi tsamari kasantuwar dakta yana da imani gurgudu na addinin musulunci ya yanke addinin da ya daga kuma na kishi kasa shi yasa har yanzu bai gaji ba don ga dukkanin alamun gaskiya wala ina jinjina mai ta yadda ni da ni ne wala ba na zaton cewa zan iya ɗaukar dogon lokacin da ta kai yana ba da shawarwari kuma har yanzu ƙasa aiki da su ba so kamar a irin masani ne yawan gabatar da suka yayi? yi da Allah ina so in tambaye dakta ko ya taɓa gabatar da wani instruction wanda ta sa kamar undertaking na kila matsayi na masani ya ce shawara ta ya ba suwa ga masana tsaro na ƙasa a jaraba shawara a gani idan shawarar ba ta kai ga nasara ba ma'ana an yi aiki da ita amma sanadiyar aiki da shawarar ne ba a ci nasara ba da irin yadda ya tsara kuma an kai aikin da ya taɓa gabatar da sun yake to in an yi ba a samu nasara ba to na yadda ko dai a withdrawing in qualification ɗin da na mallaka na takarduna ko kuma ƙasa ta hukunta ne idan saɓanin abin da nace zai faru ya aikin shawarar wani Ana ko da ya taɓa ba Najeriya gwamnatin Najeriya irin wannan option don a musani duk da yake na ce kamar tambayar tana aiki da kai nauyi in kuma ta nauyi ana yi a jinginar da ita zan ba ka ansa ba ce nauyi ba mala ali eh dan mala to dukka yana jin kai zan ba ka ansa ba ce nauyi ba zan ba an zan ma sha Allah ina godiya to to to shikenan a ah, assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan mai kira salula ta ta yanki assalamu alaikum salam wa rahmatullah mai magana alaikun salam wa rahmatullah mai magana da kyar na sha ya fi da kyar aka kama ni haka ne gaskiya ne mai magana dr abdullahi garba na daga abuja allahu akbar dakta a garin kuma lahiyakum allah amin wa iya iyakum kana tare da Dr. Yahuza Ahmad Getso kana da dakta kana da wani istimsari ne ko tambaya kan abin da dakta ya gabatar na saurari gabaki ba kusan karshe-karshen abubuwa um, maganganu da malam ya gabata, da ya gabatar a ah, tsokaci na akan abubuwan da ya gabatar kamar haka na farko akwai maganganu da yawanci ake wanda dokta shi ma ya ambata daga karshen makalarsa maganar da ya ambata magana ta cewan addini kan ah, Najeriya musulunci ba ƙasa ba ce da ta kafa kan addini. Ina bayar da shawara kan ga dokta irin waɗannan maganganun ba maganganu ba ne da ya dace a ce muna fitowa fili ko da ma haka ne ba maganganu ba ne da ya dace a ce muna fitowa fili muna faɗar su saboda a idanmu muna kallo kiristocin Najeriya suna yi wa addininsu aiki amma mu wawaye daga cikinmu babu da addini saboda irin waɗannan maganganun da ake faɗa. Na farko kenan, magana ta biyu wannan zaman da aka yi mu a tunaninmu kamar zama ne na shan shayi a karamar kumullah. Wani zama kenan? Zaman da aka yi na ba zaman ku ba zaman ah, waɗancan da aka yi. Na kan bai ka nan ka ƙara bayani wanne na riki. <laughs> Wannan sun ba ku ba. <laughs> ga shi nan yau ina kallon ina eh, kallon littattafai da sauransu ina amfanuwa a baya zan yi na ce zaman shan shayi <laughs> eh, gwamnoni a najeriya ina aka kwana da bawa eh, local government yancin kansu ina aka kwana akan maganganun bawa kotuna yancin kansu duk waɗannan ba a gama da su ba kuma an zo ana maganar wai a kawo wa ko kuma a samar da polisawa a jihohi na na jiha da sauransu waɗanda kamar yadda dokta ya faɗa kamar yadda dokta yahuza ya faɗa wannan shirme ne ƙarshe zai koma ana zaben yan pdp ne da kuma yan epc da yan ypc idan ana lokacin da kowace gwamnati take cin gwamnatin ta Dakta yanzu kana da wani tambaya ko bayan wannan da za ka yi wa shi dakta? Eh, kusan abin da kawai zan faɗa daga ƙarshe shi ne tun da fokasi ne kawai ba tambaya ba ne? Ok, ba ka da tambaya kenan. Eh. To, to, to, shi kenan. Fokasi. Dakta, eh? a ba shi damar tsokacin muna saurari don mu amfana <laughs> yau na gode eh, abu na ƙarshe da zan yi tsokaci a kai shi ne dangane da abin da ya shafi yawan surutai da ake yi muka duba yawanci zama ake ana ta surutai a kan abubuwa amma implementation babu ya dace ya zamanto akwai wasu ah, dokoki ko su tsarurruka da zai zamanto duk abin da aka zauna aka tsara ko duk abin da aka zauna aka shirya ya zamanto a ce akwai ah, wani guidelines da zai tabbatar da cewa an in implementin din wannan kafin daga baya a tafi next ah, level ko kuma next agenda ko kuma next tsari da za a yi nan gaba na ganin cewa an kawo wani tsari gaba. Alhamdulillah mun gode kwarai. Na gode ne ma sosai. To muna godiya da ka Allah ya saka da alheri. Da za ku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa ke lafiya lo. Nura Musa ne daga nan ya To malam Nura Musa ya garin shehi babba sanan samina garin shehin samina ka. Muna jin ka. Lafiya lo muke Ina gaida malam ta. To muna. Malam. ai mazan alam dangane da matsalan tsaron abu a najeriya sai da kuke da allah da ya kawo mana karshen to amin amin wallah malam ga kwanaki na je abin da gida ban fara ban taɓa zuwa ba ma lokacin da aka abu na haife ni ban taɓa sai na samu na fi in gaida abu a kanin na a kasa na can da nake abu malam kwana na shi ta amma cikin kwana uku na wala malam abin ba kwanciya da. ranar ma da zan tafi uku suna cikin sallah masallaci na ji wani ya zo yana kusa sai an kama ɗan uwan shi ne kwantar da shi aka samu bindiga a kan shi Allah da wani da aminci dawo gida ana da su kwana uku ne a ba kwanci a kan kai to ya ka da kwanaki ma kuma kuma ta kira mu wannan ciki ga wani wani ne na fara je noma yanzu a cikin gaba ɗaya ba su samu a cikin noma Allah ya sauke mun gode kwarai. To yanzu kana da wani tambaya ne akan abin da dakta ya gabatar? A ba ni da To muna godiya dan uwa Allah ya saka da alheri. Ga dan uwa Malam Sani Alkanawi yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya taimake mana. Shekul Kanawi dakta yana jinka. Allah ƙara mana lafiya a kawo kallawu ina yi wa malam dakta barka da yawa. Dakta kuma a kan muka ba shi yawon shi saboda zai wayar da jama'a su san inda aka dusa kuma haka idan ana irin yin shirin fita waɗanda ake gina musu abin da yake ba shi ne da yawa da insha Allah da ina da yawa da bibiya za su waye za su fahimci hakikanin al'amari da ke ana sata da alkhairi ko wani lokacin sarki ya san ko a yawon da ya ce wa wani lokacin sarki ya ta gyara. Malam Kanawi ba shi da wata tambaya kenan kan abin da ya gabata. Eh, aka kawai da ya da ta da Allah ya da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Alaikum mai magana. Daga muna jin kamalan Ali Ibrahim eh eh da wacce ce aka ɗauka ne ah, wannan ce eh salamu alaikum muna jin ka kace menene yawa wannan shugaba ne a Najeriya ko kuma gwamna ko shugaban ƙasa wanda ake ganin tsarin tsaronsa yana kan hanya. Babu a yanzu. Ko hanyar turbar maganin tsarin da yake abubuwan da suke damu a ƙasa na. A yanzu babu. Na ba ka amsawa sai na dawo ba. Nagode. Nagode. Mm. gaskiya, Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa ke magana mai magana su umar muhammad kwantagura jihar nijar najeriya dattara jinka yau malam da farko wani program lokacin da aka fara na gani amma wani dalili ya hana ne saurara wa gaba daya a ƙarshe ƙarshe ne ne amma da suka zana muku fata alheri allah ya taimaki dakta Allah ya kai tabbata da shi akan yi shi Allah ya adaba mana. to amina ne mun gode kwarai wallahi abubuwa sai ana faɗa ƙari mana suke musamman mun ma ne da yin kwanta gora Allah ya kawo mana mafita Allah ya dawo mana da aminci wallahi abubuwan da suka faru a cikin satin nan bayan ne Allah ya dawo mana da aminci muna da bayanai musamman gidan ruwan kofi ne da kwanta gora aka ce an kashe ɗan ɗan kashe yanzu ya je ya je ya ya je ya je ya je ya je sarjauna Allah ya ji kanshi Allah ya fi an kwashi da gidan tsakanin masu hidima na gidan sarki da ɗan sarkin sun da aka shi mutum uku akwai kamfani aka zo kamfanin aka sarki da ya tsara da ta ajiye kamfanin su ma aka har da yaran gari Tuka masu tuma da lamun gode kwa. Wallahi kuma wani abu da ke gaya maka gaskiya babu wani kuma ne ko su ne ga ba ba kan shi. To yanzu a ɗan uwa Malam Umar kana da tambaya akan abin da ya gabatar? Eh a gaskiya da tambaya. To muna da yi kawai na mai lokaci ne kan abin saboda dalili ya sa ba tsarara abin da ba kowa malam. Muna maka fatan alheri ɗan uwa yadda dakta ke cewa Allah ka dawo mana da aminci. wannan fitintunan Allah ka sa yadda suka fara a gaban mu su kai karshe a gaban mu sassakan bayan suna da yawa ya kamata mu ci gaba ci gaba ci gaba da sauran shi ma wani karatu yake yi wannan wayan bai yi kwanatin ba ina ganin yana da matsala na neto assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wa ke magana na'am assalamu alaikum mai da na'am kana magana da Ibrahim Aliyu Hain Alhaji daga ganin kan. Hmm. Na'am to ina yi wa dakta fatan alkhairi. Dakta yana jin ka. Na'am sannan kuma kai ma ina maka fatan alkhairi. Allah subhanahu wata'ala ya sa ka muku da alkhairi a bisa ga wannan kokari na wayar da kan al'umma. To ban saurari shirin daga farko ba gaskiya. Eh ban jima da hauwa ba shi yasa babu wata tambaya ba sai fatan alkhairi ga malam da kuma dokta. Allah ta wataala ya fata da alkhairi amin amin amin amin amin amin assalamu alaikum Azabu sun na mukan gwada To wane ne? Wani laye mun zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dai tambaya na ko ba ƙarin da. Eh, wani na biya su ba kalmar nan wannan ya shigo ya magana kan cewa suka ya ce kasan nan ba kawai da kan musulunci. Eh. a saka sunna da a ce ‘yan majalisunmu ga baki ɗayansu da gwamnoninmu musamman ɓangaren arewa mu ne musulmi sun karanta aya wa tsala rasul mu'minu min ali fir'auna ya kace mu imani wanda malam in ne shiru daga nan na san zaka iya ƙara bayani ka fasar wannan ayar duk wanda ya ji ta a wurin ku ya fassarar ta ya bibi tarihin ta wane ne wannan musulmi to za ka kara addini ko da a goye ne a yi wannan ƙasar Najeriya an baka dama ka kara addini ta a su. Hmm. suna yi haka to mun gode kwarai mun fahimci yamma ya zaga yi su fasi sa nan Muna jin ka. Eh, ana jin ka. ba ta kuma fara ne to jin ka to muna godiya Allah ya saka da rai assalamu alaikum wannan dan uwa mai wannan number ka matsa kira kuma kana da matsalar network layin ka baya connecting kuma ka ci gaba da fafata kira ya hana wani ya kira kuma shi yana da matsalar ne to ko ba zai ko daga cikin gida ne assalamu alaikum alaikum na alaikum wa alaikum wa alaikum assalam na malam nuhu ya yi nuhu muhammad lafiya daga kanji a daida malam nuhu dakta na jinka kana da tambaya ne eh malam ina da tambaya ne ka eh, wai na ji tambayar da mutane suke yi ɗazu ana ta turawa gwamnati laifi mm. sai nake cewa yanzu da eh, pastor zai faɗa muna saboda na san matasa da sarakuna da sauran bangare suna da kuma suna da bangare suna bangare tsaron da za su yi saboda samu tsaro. So shi nake so a matsayin na malami ka bamu shawarar ka ta malanta shi kuma ta bangaren shi ba bangaren sa ya ba mu shawara matasa da sauran fata mutane da ya kamata su sa hannu ba ya gwamnati ne ba saboda na zai gaba ɗin kowa ya ɗora gwamnati ne. Ina ganin ni a jawabai na ai na cire laifi ga mutum ɗaya. Na faɗa cewar nauyi na kowa ne matsalar tsaro tana buƙatar hannu ɗaya baya ɗaukan jinka sai an haɗa hannu da ƙarfi. Eh, saboda haka kira muke ga kowa na faɗa na ce ni in duba me yi laifi na in gyara kai ka duba shi ya duba su ya su duba ita ta duba amma ba a iya kaiwa ga gaci sai da jagoranci jagoranci kuma yana hannun hukumomi ne da waɗanda Allah ya ɗora wa nauyi assalamu alaikum Mala Aliyu na ka sake dawa don ta ya haƙuri da eh, ni ina bibiyar program ina jin kamar a ce ina nan tare da gudu. guri. To madalla. Amma dai jin dawo ba a rasa sanadin da ya sa da dawo. To mara ba. Yawa wani wanda ya bugo yanzu ya magana akan ala magana akan gwamnati tsakanin da Allah a Najeriya ana magana akan an samu matsala babu wanda zai fara azamu matsala dole sai an azamu gwamnati. Kwanan ba a cikin wannan mummunar yanayi don gwamnonin Najeriya ba su da imani ba san Allah ba so ka tana so ta fara so kai miki so kike so a so America ke to lita naira ɗari hudu talakan sai lita mai naira ɗari hudu har a ce ba a zauna Allah magana na ƙunar ɗalwa wani magana ce ba a magana akan talaka ba ni ni wanda za a magana a kai na. saboda haka ya kamata mutane su abin da ake ba mu da shugabanni dole sai an faɗa shugabanni gaskiya kamar a da a magana gyaran talakawa Allah ya sa mu dace mala. Sai mun gode ma da Allah. naka kafin kai ta'aliki kan wannan maganan mm. wato da yawa kiran da nake daga ƙarshe wannan ya shafi malamai ne malaman addini su ji tsoron Allah wajen yin balas akan abubuwa kaga dakta kaman namiji da Allah maɗaukakin sarki ya halicci namiji da mace sai ya kawo shi bisa ga tsarin sai ce shi shugaba ne kuma ya ce walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf rijali alaihin na daraja sannan ya ce "A rijali qawwamuna na nisa ta lokacin da mace za ta zo tana kilemin cewa akwai haƙƙin ta kan namiji da ya kamata ya sauki a matsayinsa na shugaba bai sauke ba shi kuma namijin yana kilemin akwai haƙƙinsa a kan matarsa da ya kamata ta sauƙi ba ta sauke ba to kaga a matsayinka na malamin addini to sai ka ja hankalin kowa wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora masa lokacin duk da ka dawo kai tarkizi akan mace ita ka matsa cewa ita dole sai ta sauke haƙƙin da ke kanta shi kuma wanda yake shugabanta ne ko uhu to za a dawo tun tana mutunta nasihar ka sai an dawo ba yadda za a yi ta kimanta nasihar ka domin ta fahimci son zuciya da zalunci ya riga ya shigo ciki so kaga kamar yadda na faɗa na ce ban san ko me haɗa malamai da ni ban sani ba amma kaga da aka tashi aka kuɗin goro da aka saka mu ciki aka ce gashi nan an zalunci mutane mun zo kuma muna goyon bayan a ci gaba da zaluntar mutane ni dai Allahumma shahad Allah ya shaida ban sani ba ɗaya kenan na biyu kaga maganan dokan nan da aka zo wanda zamu zo mu faɗaɗa bayani akan ta ta yaya za a yi a ce an kama mutum wanda tun farko gwamnati ce take da haƙƙin ta ba da tsaron da kar ma a bari a kama shi an kama shi ba iya karɓo shi ba kai ka yi tunanin bari ka ba da kuɗinka ba ba sa kansu ba saboda ka san matarka ko ɗanka ko mahaifiyarka sun fiye maka kuɗin ka ce bari ka bayar da su ka karɓo sai aka ce wai za a yi doka za a ɗaure ka shekara goma sha biyar ɗan shugaban 'yan sanda na yankin da soja da civil defense da kowace tsaya suna nan ba wata doka da aka yi a kansa su don me aka bari suka sace ka sannan malaman addini suna jin wannan abin an tatime shi an tafi majalisa da shi ba wanda ya motsa cewa akan wannan abin fa ba daidai ba ne sannan kuma a yanzu kana ji maganan kudin man fetur din nan yanzu nawa ake sai da lita 165 daga 165 lita ta tashi ta koma kusan naira 400 da hujjar cewa wai duk duniya ba inda ake shan mai da sauki kamar nan to su faɗa mana duk duniya ina ne kuma ake gwamnati 'yan ƙasar wallahi kai data da kake yawo akwai guraren da in ka shiga za ka rantse da Allah babu gwamnati kwata-kwata a Najeriya mm. so da ba ba wani abu hatta hanya wannan ɗan yankin ba sa benefitin ɗinta da sunan akwai akwai gwamnati ai ba sai ka kai da nisa ba eh. daga nan kafin ka kai runabout na ka tsina runabout mm. yanzu nan da nake towa yanzu nan lokacin da nake towa don wannan program ɗin. na tarar da guri inda ake sayar da kayan maye a nan kan kwana kafin ka zo kwanan makafarta da na tsaya tunda mota ta is fully tinted na kunna fitila ina da kamanni na jami'in tsaro wani ya buɗe wuka waye wannan yanzu nan da nake towa nan nan nan bai kai kilomita ɗaya da rabi ba daga gidanka bai kai kilomita ɗaya da rabi ba daga eh, abin nan to sai da na lura da suwa ne ne sai ne maza na kunna fitila na ƙara fitila ta gaba saboda su ƙara ganin hasken wane ne sai na zannan na tambaye su abin da nake bukata suka sa na hanya saboda haka kaga in akwai doka yanzu a cikin garin Kaduna guraren da baka isa ka ɗauki waya bayan sallan magariba ka tafi tana haskawa da magariba ko kafin magariba a wasu guraren ai ba su da iyaka masu sayar da kayan mayan nan su waɗannan masu sha ne saboda masu babura ne suka taru a gurin wa yake kawo musu su waɗannan masu sha ne ko masu ɗan sayan ɗan guntu dole akwai wanda yake kawo shi da yawa mai hukuma take ba ɗau mataki a kai ba ai misalan da zaka tambaya ka ba wa kanka kai ba wa kanka aikin tambaya akan cewa shin muna da gwamnati a Najeriya ai ba su da iyaka ba su da iyaka saurari mutane a yanzu da ya yin zamana mm. kusan karfe ɗaya ne na tambayoyin tallafa mana suke yi wajen nazari da bincike mm, ga wani ne yana kira dauki nan shi sai mu dora Assalamu Na'am. magana? Kana magana da Ibrahim Khalil dan Maliki daga Libya. To Malam Ibrahim dukka yana jin Na'am. kana da da wata tambaya ne da za ka yi cikin abin da dakta ya gabatar wallahi sai dai wani ƙarin da idan ban fara jin shirin daga farko ba ina buɗewa sai na ji kana bayani game da ƙarin kuɗin mai da aka yi kake cewa shugabanni suna cewa wani ba da ake can mai da arha to gaskiya shugabannin Najeriya gaskiya su rinna talaka hansa kuma muna nan kasan da jewa ɗaya mai sanar da ke gaya maka wallahi ruwan sha ya kuma ke jirka wanda za ka sha a cikin wallahi ya kuma ke jirka yake na magana a zuwa ce wani wai wai wai babu inda ake shan mai da Najeriya da haka mun Najeriya wallahi wannan kawai magana ba ta lokaci sai kawai dai gaskiya shi gabanin Najeriya sai yana talakawa hankali Allah ya yi fata Allah ban ji to mun gode ba mu da gori da Najeriya wallahi tallahi Allah da wani ji ba mu cewa amin assalamu alaikum na'am dakta na jinka karamaka Allah suna na kakitu Ramadan. Allahu akbar. Shi malam kakitu daga birni ke da. <laughs> Eh daga Kano insha Allah. <laughs> Na'am, dakta na jin ka. Wala ka ce ne wa dakta barka da zuwa kuma Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Abin da ni yake so dakta ya tattauna wata matsala. Wato idan muka lura a shekaru takwas baya akwai wani abu da aka sinanta shi wanda da gaba ɗaya arewa suka ɗauki abin abin shi ne da muna tafiya daidai lokacin da idan aka ba aka kawo arzikin ƙasa state to lokal government din nan na kowane state ana ba ta haƙƙinta kowanne ciyamomin lokal gafar ɗin suna gabatar da ayyukan da za su gabatar tun daga ƙasa to sai zamana mu da a kano akwai gwamnan da aka yi shi ya fara sunanta wannan abin da rike kudaden lokal gamman sai a handile su ta yanda a harkar siyasa na yanzu idan aka zo siyasa ta lokal gamman za mu fahimci cewa ba a wani zaɓe wanda yake na haƙiƙa tunda kawai naɗi ake yi. Hmm. To idan aka yi naɗi sai ya zama na gwamnonin sai abin da suka ga dama da kuɗaɗen lokal gamman. Wallahi sai abin da suka ba wa ciyamomin kawai na albashi, amma sai abin da suka ga dama za su yi shi, saboda haka kuɗi baya zuwa wa mutane daga ƙasa. wanda sakamakon ta idan aka ba local government kudinta shiyamomi za su je su yi ayyuka kansuloli za su yi ayyuka da za a yi a yankunan su waɗannan ayyukan suna rage wa mutane raɗaɗi na wajen zafin talauci aƙalla ko kwalaba ta aka ce za a kwashe a unguwarku wannan zai samu abin da zai ci wanda zai samu aikin yi wannan duk suna yaɗuwa. amma waɗannan abubuwan sama da shekara takwas yanzu idan dakta ya lura zai ga babu su ba a yi to yanzu idan muka lura da kidnapping dinnan da ake yi right now sai ka ga cewa wa'ancan 'yan ƙauyen da suke ƙauyuka su ne talauci ya dame su suka fahimci cewa ga wata hanya da za mu dinga samar da samun kuɗi cikin sauƙi. To waɗannan wannan matsalar matsala ce wacce ya kamata ban sani ba tun da gaskiya program din yanzu na hau na ga ana yi ban sani ba dakta ya tattauna akan wannan matsalar amma da Allah mai dakta zai gani akan wannan matsalar da aka ƙaƙa ba wa mutane talauci na ba gaira ba dalili saboda yanzu abubuwan siyasa za ga cewa kuɗin baya kaiwa ƙasa wanda kuma kuɗaɗen lokal gama nan kowa ya sani su ne wanda za ka samu na ƙasa yana samu to shi yasa yanzu idan ka lura ko a nan birni za ga ta karfin tsiyattun ɗan lokal gama yan ƙauyukan wallahi suke shigowa birni sai su rasa ma me za su yi to wannan shine da Allah dakta ya kalli wannan matsala din ya take to malam mun gode amin amin to a shak malam kaki su dakta yana amsa muna godiya duk da haka mata amsa waɗannan <laughs> tambayoyin ne mm. <laughs> to bari in fara da malam da ya magana a kan batun nsa da kuma maganar makamai to a zahirin gaskiya shi abin da ya faɗa duk da yake daga baya ya yi amai ya lashe shi mai ba shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro wato shi general mangunu wanda yake na san shi na san cewar watakila ma yana jin hausa fiye da yadda yake jin nashi yaren na kanuri kuma babu yadda za a yi wani bahaushe wata hausa bai sani ba kuma wannan fira da aka yi da hausa aka yi ta saboda haka kuma cikin hankalin ta yi shi tunda ya yi ta tunda shi ba mahaukaci ba ne duk duniya ta ce da cewar mai hankali ne shi ya sama shi shugaban ƙasa ya ɗauko shi ya ba shi wannan mukami kuma yake rike da shi har yanzu ba a cire shi ba sau da haka waɗannan makamai ai bayan su ministan kuɗi ta fito ta faɗi wasu kuɗi tiriliyan wani abu kusan tiriliyan biyu wanda aka ba wa su hukumomin sojan ƙasa a sojoji wanda kuma ba a iya bayanin cewar ya aka aiwatar da su ba. sau da yana da haƙƙi kuma abin da ya yi daidai ne kuma yana da haƙƙi ne ya fito ya gaya wa 'yan ƙasa kuma 'yan ƙasa suna da haƙƙi na tambaye shi domin ai shi public officer ne kuma public officer ma'ana wato ma'aikacin al'umma ai ba shi da ikon ya ɓoye wani abu lalacewa ce ta sa har shi kanshi shugaban ƙasa ba a iya yin tambaya a gare shi amma waɗanda suke iya kaiwa gare shi suke rubuta kaddu a yana rubutawa a tambaye shi dangane da bayanai akan yadda aka yi da wasu abubuwa na ƙasa duk da yake duk wanda ya irin waɗannan bayanan ko yawan na rubuce-rubucen akan ɗauke shi a matsayin tsagera ko kuma wani wanda yake son ya bi diddigi ba a shugabanni ba sa yin madalla idan an tambaye su yadda aka aikata wani laifi musamman yadda aka ɓannatar da wasu kuɗaɗe na dukiya wanda ya kamata a ce wato sun zama abin madalla ne in mutum ya tambaye ka ya kai kaza in ka kasa sa sai ka koma ka tambayi kanka ko kuma ka gaya mai cewa gaskiya na yi kuskure a kaza da kaza gara da ka janyo hankali na amma ga matakin da na ɗauka za a yi kaza za a yi kaza don a yi gyara to wannan kenan wani ya yi tambaya akan kamen mutane da ake yi kuma in an kama su ya ake yi da su me aka yi musu wanda zai zama darasi ga na baya to idan dai mai saurare eh, malam yana bi na yana daga cikin abubuwan da nake eh, wato tambayoyi ga gwamnati da hukumomin tsaro kuma da cewar hanyoyi ne ake amfani da su waɗanda wato suke ƙara ƙarfafa masu aikata laifi wajen aikata su domin duk wanda aka kama eh, muna da shaidu da dama na waɗanda aka kama kuma aka suke suka dawo suna yawo da aka wanda ya bada bayani akan su goban ya ga wani laifin zai bada bayani ba kuma akwai kullum ana nunawa a tv da eh, social madness don na kan kira shi social media ko social madness in an bi da shi ta yadda ya kamata social media in kuma an yi shirme to social madness saboda waɗansu suna yin abin da nake kira ɓannan data da kuma ɓannan kuɗi wanda na san malam zai iya ɗora hujjar da za ta sa irin wannan ya zama almubazzaranci kamar yadda nake kira ko wannan lokaci mutane su ringa amfani da data su ta hanyar abin da ya dace kuma za ka rubuta ka rubuta abin da zai amfani in za ka yada kuma ka yada abin da zai amfani kar ka bata data ka domin datan nan da ka saya in takama kake musulmi ne kai to wani kasu gumin arne ne a can wata ƙasa kake tarawa kuɗi duk datan da ka saya shi kake taimakawa shi kuma kullum yana taimakawa addinin shi kuma yana taimakawa yanda za a watsa addininka saboda haka idan kuma kai daga ka bayan ka taimaka mai da kuɗi kuɗin da zai amfani da su a cutar da addininka kai kuma sai ka zo ka sake ɗaukar wani abu kuma ka ɗora a kai wanda yake ya saba wa addini kaga ka ɗora wa kanka rigima da yawa da sauran makamantansu muna kira ga hukumomi da a tabbatar da cewar an samu hanyar da za a rika bawa al'umma bayanai akan waɗanda ake kamawa da makamai da masu sayar da makamai da kuma masu aikata laifuka domin a ɗauki matakin rora su a idan al'umma wanda zai sa hakan ya zama darasi ga na baya don wato a tattauna tsakuwa don aya ta ji tsoro malam da ya magana kan cewar ana gabatar da makala amma ba a yin wani abu ko akwai wata doka da za a yi amfani da ita a je kotu to ni ba masanin doka ba ne ba zan iya ba da wannan amsar da i ko a'a ba domin na ba da ita da i to ba ni da hujjar da na san doka ta ji. na cewa za a iya kai gwamnati ƙara akan ba a yi amfani da wannan ba kuma ba ni da hujjar da zan ce babu sai dai da ni da kai mutum tuɓi masana harkar abin da ya shafi doka ma'ana wato lawyers georges su ne za su iya ba mu amsa um, wani ya yi magana a kan maganar uh, wato uh, ƙananan hukumomi da maganar 'yanci to wannan magana tana cikin abubuwan da masu gabatar da makaloli kamar yadda na faɗa suka jaddada maganganu a kansu ba wa ƙananan hukumomi cin gashin kai da kuma wato ɓangaren shari'a da kuma su kansu jihohi sauran an duba za mu ga cewar in ba a tsarin wannan gwamnatin malam muhammadu buhari da aka samu wasu gwamnoni suna ta yin banga suna shiga cikin sharaba shanu suna nuna gwamnatin tarayya ba ta isa ba akan wasu abubuwa ai an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa a ƙananan hukumomi lalle waɗannan kuɗaɗe da ake ba su na farko ba abin diddigi na biyu kuma waɗannan kuɗin komin lalacewar rashin su suna taimakawa wajen sauƙi sauƙi sauƙin raɗaɗi kuma kamar yadda muka sha faɗa matsawar ba za a bawa ƙananan hukumomi cin gashin kai ba ta kowace irin fuska kuma ba za a ba wa bangaren shari'a cin gashin kai ba ba kuma za a ba wa bangaren 'yan majalisar tarayya na jihohi da na ƙananan hukumomi da na tarayya cin gashin kai ba to babu yadda za a yi a samu tsarin gudanarwa na gaskiya kuma wanda za a gudanar da mulki a kan shi kuma a samu abin da ake nema <clears throat> sai kuma maganar wanda ya magana a kan wato batun cewar idan an yi bincike mu masana idan mun yi bincike mun gabatarwa da hukumomi in ba su yi amfani da shi ba za mu iya ɗaukar wani mataki ba to ƙasa ce da ba ka da yanci kwakwara sai dai yanci a rubuce a takarda wataƙila inda akwai kwakwaran yanci to za a iya ƙalubalantar shugaban ƙasa ko gwamna ko wanda aka gaya wa abin da ya kamata yi al'umma kuma bai yi ba sai wanda ya magana a kan maganar <clears throat> rantsuwa cewar ko na taɓa yin rantsuwa ko bawa hukumomi wata dama akan wani abu da na faɗa in ba a aiwatar da shi ba in an bincika ba a same shi ba a ɗauki matakin da ya kamata a kaina <clears throat> tabbas na yi wannan a matakin tarayya yayin da na gana da waɗansu shugabannin tsaro waɗanda ba zan bayyana sunayensu ba amma in akwai wata kafa da Allah ya sa suna ji to Allah ya sani suna ji na kuma Allah shaida ne na yi abubuwa guda uku na farko a yayin da na tattara waɗansu tsofaffin masu aikata laifuka a yankin arewa maso yamma wato cikin waɗanda ake cewa kidnappers wanda daga baya kamakon saɓanin da aka samu a wannan lokacin akwai waɗanda tun daga birnin tarayya abuja mutum bakwai suka ce da ni kada in ƙara buga waya sukan ƙara tuntuɓa sun baka ba za su ɗau mataki a kaina kuma suna sanar da ni su sun koma daji tunda sun gane gwamnatin ma ba da gaske take yi ba sannan akwai tattaunawa da ta saba shiga tsakanina da wani daga cikin masu aikata laifi wanda kuma yanzu haka yana cikin ma'aikata laifin wanda yayin da nake tattaunawa da shi na lallashin shi akan wato barin wannan laifi da yake yi da kuma yin wasu abubuwa da suka kamata yake yi min tsawa da cewar ya kamata in daina kiran shi ko kuma in gaya mai nawa ake bani in ba haka ba shi ma zai iya ɗaukan matakin da ya kamata a kaina yayin da ya ce min wai abin da yake son ya tambaye ni na san irin abincin da yake ci kuwa a daji ni ban san ci shi ba na san irin makaman nan da yake amfani da su na san wa yake kawo su na ce a'a ce min to jami'an tsaro ne amma ba ni da shaida ba da ni ban ga san da jami'an tsaro suka kai mai ba amma dai ina da shaida ta cewar ya tabbatar min da haka ya kuma tabbatar min da cewar in sani cewar akwai waɗanda ba sa son fa a daina wannan abin kuma ni da nake kokarin a daina ina wahalar da kaina ne da sauran jama'a maganganu waɗanda ba lalle ne sai na warware su ba baki ɗaya ba amma kuma ina ta istighfari kuma ina roƙon Allah da ya ƙara ina hasbunallahu wa ni'mal wakilu da kuma ƙoƙarin karanta alkur'ani da falaki da nasi da sunan al ikhlas domin roƙon Allah ya kare ni daga sharrin shi domin ya faɗi wasu abubuwa waɗanda suke masu matuƙar nauyi da haɗari na irin matakin da zai iya ɗauka a kaina domin har yanzu ban daina abubuwan da yake in daina wasu daga ciki ba Allahu alamu Allah ya sauke sannan a sanda muka yi wannan zama na gabatarwa da wato waɗansu mutane makusantan shi mai girman shugaban ƙasa da kuma wato manyan shugabannin tsaro na baye ba da sharaɗa guda uku na ce idan abin da na faɗa da jagorancin da na yawa waɗannan aka je aka gwada aka samu saɓani a ciki to na yadda a yi abu uku na farko a bani takarda zan rubuta kuma zan kirawo lauya na kuma gwamnati ta kawo lauya idan wannan abin aka gwada ba a samu ba aka bincika ya zama ƙarya ne na amincewa hukuma da ta kashe ni na ɗaya kenan na biyu na ba da damar cewar hukuma ta yi min ɗaurin rai da rai a bani takarda shi ma zan rubuta wanda daga nan kar su ƙara bari na in fito har sai lokacin da na mutu a bawa iyali na gawata. duk da kuwa cewar nima ɗan ƙasa ne kuma na da haƙƙi na iyali da 'ya'ya amma haka na ɗauki wannan gabarar sakamakon kishi da ƙaunar ƙasa da nake yi da kuma tunanin cewar abin da nake yi ina son ya amfani da al'umma kuma a bi hanyar da za a samu maslaha a samu mafita sannan abu na uku na daɗe ina rubuce-rubuce a duniya musamman a yankin da ya shafi yankin asiya da kuma wato yankin afirka da ƙasar najeriya ka na ce abu na uku a ɗauko takarda jaridun ƙasar asiya ƙasashen asiya tun da na shiga ƙasashe kamar irin su afghanistan ƙasashe irin su india su bangladesh su sri lanka su myanmar su taiwan na faɗi cewar to a rubuta a jarida a ce wannan mai wannan hoton a ɗauki hoto na a bayyana cewar makareci ne kada duniya ta sake yadda da shi saboda ga dalilai ga dalilai to amma a ƙarshe abin da aka ce shi ne da ni da su waɗannan mutane mu tafi za a neme mu za a neme su ta hannuna wanda har yanzu yanzu da nake magana babu wanda ya neme ni kuma nima da ƙyar na sha ta hanyar ƙoƙarin danne e, lambobinsu da suke kira na da kuma goge su a wayoyina da kuma blocking ɗinsu saboda yadda suka rinka bin diddigi e, sai da na kai ga tamkar wato 'yan barazana ta shiga gare ni domin kallon wasu sun fara kallon hasashen kamar ko wannan zuwan da na yi da su gaban hukumomin tsaro kamar an ɗauki waɗansu makodan miliyoyi an bani wanda kuma ko naira goma ba a bani ba wani ma ƙarshe akwai ɗaya daga cikin hotel ɗin da aka ajiye su sai da na ɗauki kuɗin aljihu na biya Allahu alamu Allah ya sauke. sannan wanda ya yi magana akan malam ya yi magana akan mu daina magana akan matsayin addini da matsayin dokar ƙasa da kuma cewar wannan yana karya goyawan wasu musulmai. To, madalla mun gode da wannan magana za mu tattauna ta a wani muhalli wanda Allah in Allah ya kaddara mun haɗu, watakila za mu tattauna sai mu fahimta mu gane juna, mu san irin yadda Allah eh, za mu gudanar da amfani da ita don maimakon yin amfani da ita a fagage irin waɗannan. Madalla mun gode. sai kuma a maganar cewar me yasa ake yin wato a tattauna abu amma aiwatar da shi ya gagara to shi nauyi dama na ɗan ƙasa guda biyu ne akwai ɗan ƙasa mai iko akwai ɗan ƙasa mai biyayya saboda haka shi mai biyayya a cikin mai biyayya ana iya samun jahili ana iya samun malami ana iya samun masani ana iya samun Eh, eh, eh, masanin masana ana iya samun wanda ya kai korewa ga harkar sani da bincike a fuskoki to amma ba shi da ikon yadda zai yi ya ce dole ne sai an yi illa iyaka kai tsakaninka da ubangiji da kuma tsakaninka da ilimin da Allah ya baka shine ka fito ka faɗa idan ka faɗa an yi aiki da su to madalla in kuma ba a yi aiki da shi ba to kai kafin nan da ake cewa to kai sabin conscious ɗinka to wannan gaskiya eh, su ne bayanai da kuma amsoshi akan waɗannan tambayoyi kuma Allah ya sani eh, barazana iri-iri eh, ina fuskanta dangane da abin da ya shafi abin da nake yi akwai abubuwa da yawa waɗanda da zan rinka kallon su watakila ko abinci masu ya gagare ni shi ballantana kuma tafiye-tafiye da nake to amma duk da haka wannan bai hana ni tafiye-tafiyen da nake yi ba kuma kamar yadda na sha faɗa cewar waɗansu tafiye tafiyen ma na tashi yin su dole sai na ɗauki fasinja zuba da samu kuɗin da zan ƙara kuɗin mai ko wasu garuruwan na je yan kwantar da kujera ta a tasha in kwanta in yi bacci da safe kuma da bincike na kuma in kwanaki na gama abin da nake in tafi to ina kira ga dukkanin yan ƙasa su sani cewar ni ba wani mutum ne mai bambanci da sauran halittar sauran mutane ba da Allah duk wanda yake da wani fage wanda yake zai iya yin wani abu da al'umma za ta amfana kada ya dogara da cewar gwamnati ba ta kallon abin da yake yi mutane ba sa kallon abin da yake yi kuma an kasa bashi wani abu na nuna yabo da madalla akan abin da yake yi kawai duk abin da kake yi ka ɗauka cewar a kowace fuskar ta abin da kake Allah yana iya sa ka cikin rahamar shi ma'ana wato kana iya samun aljanna kuma kamar yadda ta kowane abu da kake kana iya saka cikin haɗari na shiga cikin azabar ubangiji saboda haka da Allah mu daure mu ɗauka cewar matsalolin nan da duk sauran abubuwa da ake yi sai an yi abin nan da ake cewa sadaukarwa kuma ita sadaukarwa tana daga cikin kafafe da hanyoyi waɗanda al'umma take samun dama ta ci gaba ba zai yiwu kowane lokaci a ce an jira sai wane ya yi kaza sannan za a yi ba ko kuma sai an baka wani sakamako sannan za ka iya yin aiwatar da wasu abubuwa ah, kullum irin duk gudunmuwan da aka bada ana iya samun alheri da albarka a cikinta kuma matukar mutum ya daure ya jure to insha Allah hasken wannan abin inda ya yi abin saboda Allah ne to Allah zai ci gaba da sanya haske a gare shi watakila kuma wani abin a jinkirta samun sakayyaka ya zama ba za ka same shi a nan duniya ba sai ka tafi lahira sai Allah Ubangiji ya nuna maka irin tarin lada da kuma tarin irin ajiyar da ya maka sakamakon waɗannan abubuwan don haka da 'yan kasuwa da ma'aikata da mu ɗaliban ilimi da malamai masu bincike da kuma ma'aikatan hukumomin tsaro da kuma wato shugabannin hukumomin tsaro da shugabannin gwamnati kowa a inda yake a matsayin da Allah ya bashi ya sani cewar za a tambaye shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi saboda wannan maganar ra'iya maganar kiwo ba ta tsaya ne a kan malami ko miji da mata ba a'a hatta gettai da yake yawo in ya je liƙe kwano ya liƙe ba daidai ba sai Allah ya tume shi kuma shi ma sana'a ce saboda haka komai da muke yi mu sanya Allah a gaba kuma mu yi iya ƙoƙarin iyawarmu wajen yin shi daidai kuma sannan kada mu ji tsoro na wata barazana da wani abu da wani zai yi domin in mutuwar ka ta zo babu wanda ya isa ya cire maka minti ɗaya ya ce a'a kada ka mutu haka idan lokacin mutuwar ka bai zo ba idan mun gani barkatai jami'an tsaro waɗanda aka harba a kirje ta baya kuma aka kai su asibiti suka rayu mun ga waɗanda aka harba a ka bullet ɗin kuma aka cire shi kuma suka rayu saboda haka kenan sai in mutuwar ka ta zo sannan zaka mutu to don me zaka ji tsoron wanda bai da ci bai da sha bai da mutuwa bai da rayuwa bai da arziki bai da talauci don me za ka ji tsoron shi kai ka ji tsoron mahalicinka wajen aiwatar da abin da kake kuma duk abin da kake idan sharar kwata kake yi ta ce ka. akwai abin da in baka sa Allah a ciki ba Allah zai tome ka kuma duk da ƙarfinka kake yi hatta da bakare in baka yi shi daidai ka tsare amana a ciki ba sai Allah ya kama ka balantana kuma magana ta ilimi Allahu subhanahu wata'ala ala wa a'lam to mutane da Allah ku yi hakuri zamu takaita anan ga dan uwa malam Ibrahim daga Kabo wanda na san mutumin yana UK yanzu amma ai hakuri mun ja shirin nan awa uku da wani abu dare ya ja mutane su tara ranar asabar zamu ci gaba in Allah ya yarda وبهذا kifaya كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته